ila mil jaza amma ba'adu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu mune wa Allah godiya cikin ikonsa da amincewarsa da wasa. da ya ƙara kaddara saduwanmu cikin wannan yammaci mai tarin albarka mune wa Allah godiya bisa haka ko muna roƙonsa Allah da ya karɓi kyawawan ayyukanmu kuranmu Allah ka yafe mana kuma Allah ka ba mu ikon gyarawa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 Allah ya ƙara malam lafiya Allah ya taimaki malam malam wallahi zan da ya bada labari amma a yanzu haka ina live ne eh amma idan na gama zan kira malam ba matsala a karbar <laughs> Allah ƙara malam lafiya malam Muhammad Umar Jalle kenan daga Ghana Eh, shi ya kirawo ne yan uwa ba mu da wani abu wallahi cikin wannan addinin face mu ga ya daidaita ba mu da wani abu da muke sha'awa face mu ga sunnan manzan Allah ta yaɗu cikin al'umma babu wani abu da muke sha'awa face mu ga tauhidin Allah ya tabbata a ban ƙasa babu wani abu da muke sha'awa face mu ga shirka ta koru cikin bayan Allah wallahi babu wanda ya san illar shirka sama da ahalus sunna da suka san daɗin tauhidi wallahi kana muwahidi na rantse da zatin Allah hankalinka a kwance ki ba ka da fargaba ba ka da tashin hankali kana da nutsuwa saboda dukkanin tsari kasan Allah ne ke gudanarwa in ka ga wani abu ya same ka na ƙaddara sharri ko alkhairi ka san haka Allah ya shirya kuma cikin jarrabawar akwai alkhairi gare ka in kai haƙuri ahli sunna shi ya san haka shi ya sa ba mu da wani abu da muke so ko muke buri wallahi face sunnan manzan Allah ta yi nasara a ban ƙasa face tauhidin Allah ya tabbata a ban ƙasa kuma dukkanin annabawa haka suka so abin ya tabbata kuma dukkanin masu koyi ko magada annabawa malama haka suke so abin ya tabbata haka almajirai waɗanda suka ɗosano gado da annabawa suka ban musu malama suka karantar da su haka suke so ya tabbata a ban ƙasa shi yasa kake ganin koyaushe muna faɗi tashi mu wa wancan raddi saboda shedan ya biyo ta ɓangarensa zai halakar da al'umma mu wa wancan raddi saboda shedan ya biyo ta ɓangarensa zai batar da al'umma mu wa wancan raddi saboda shedan ya biyo ta ɓangarensa zai halakar da al'umma wa wancan raddi saboda shedan ya biyo ta ɓangarensa zai saukar da al'umma daga kan turbar da annabi muhammad ya ba al'umma a kai ba wai dan mun tsane ka ba ko muna kallon shaksiyar ka a'a hanyar muke kallo ahal sunna Allah ya saka muku da alkhairi ahal sunna Allah ya karfafa ku ahal sunna Allah ya muku jagoranci wallahi ba daban Allah ya yi alkawari sai ya tabbatar da addininsa ba sa'an nan ahal sunna sukan jajirce gurin karantar da al'umma da ɗora su akan turba ta gaskiya wallahi da yan bida'a wallahi da sun halakar da al'umma da wani addinin ake wallahi ba na musulunci ba saboda shirka ce suke mata kwalliya a suran musulunci bida'a ce suke mata kwalliya a surar sunna shirka ce suke mata kwalliya a surar tauhidi kafirci ne suke masa kwalliya a suran musulunci amma duk da aka ahali suna za su taka musu birki su haska wa al'umma su ce nan shi ne to hakan ma gudun kada a haska su wa'insu abubuwan nasu ɓoyewa suke a matsayinka na ahli sunna a matsayina na ahli sunna a matsayinku na ahli sunna wani gudunmawa kuka ba tafiyar sunnar ni a matsayina na na fahimci daidai to wani gudunmawa na ba wa waɗanda ba su fahimci daidai ba su fahimta kai da ka fahimci sunnar wace gudunmawa ka bawa 'yan uwanka waɗanda suke cikin bid'ar don kai hanyar da za ka tsamo su haka kuma wani gudunmawa kuka ba wa 'yan uwanku waɗanda aka halakar gurin ku ganar da su su gane cewa wannan tafiya bata ce jahannama take kai mutane ga tafiya dodar da take kai mutane zuwa ga aljanna ita ce sunnar annabi muhammadu sallallahu wani gudunmawa ka bayar wani gudunmawa na bayar wani gudunmawa suka bayar ka san Allah sai ya tambaye ni ka san Allah sai ya tambaye ka kun san Allah sai ya tambaye ku wallahi duk wanda ya ɓoye ya ke bayyana hakikanin addinin Allah wallahi sai Allah ya tsere da shi sai Allah ya masa tambaya kamar yadda annabi Muhammad sallallahu ya faɗi cikin hadisi ingatacce yace la zalu qadama abdin yawmal qiyamati hatta yus'al hatta yus'al an umurihi fima afnahu wa an ilmihi fima amila bihi wa an malihi min aina tasabahu wa fima anfaqahu wa an jasadihi fima abilahu haka manzo Allah ce kowa sai an masa wannan tambayar muhallin shahid dangane da ilimin ka kai da shi kada ka ce kai ka fahimta kada kowa ya fahimta ko kana tsoron a zage ka in ka zo ka fahimtar kanka ce za ka yi haka yadda ka fahimta so ɗan uwanka ya fahimta shine imanin bisa ƙa'idar la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi ɗayanku ba zai imani ba har sai ya so wa ɗan uwansa abin da ke so wa kansa yanda kake so ka gane yi ƙoƙari ka so ya gane yanda ka fahimta yi ƙoƙari shi ma ya fahimta yanda ka bar tafiyar bata yi ƙoƙari shi ma ya bar tafiyar bata me yasa Muhammad bin Abdulwahab, a cikin littafin littafinsa al-usul salasa yace i'lam rahimakallahu annahu yajibu alaina ta'allum arba' masail yace al'ula al'ilmu wa huwa ma'arifatullahi wa ma'arifatu nabiyihi wa ma'arifatu dinin islam bil adillati asaniyatu saniyatu al'amalu bihi asalisatu salisatu ilaihi dawatu ilayhi ar-rabi'atu as-sabru 'ala yace ka sani Allah yi maka rahama lalle yana wajaba a kanmu musan san matsaloli guda hudu wajibi ne mu san su dole ne a kanmu ya ce matsala ta farko shine al'ilmu ya ce ilimi kamar an masa tambaya menene wannan ilimin sai ce wa huwa shi shine sanin Allah wa ma'arifatu nabihi da kuma sanin annabin Allah dole ne ka san Allah ta hanyar kaɗai tashi? dole ne ka san Allah ta hanyar tsarkake bauta gare shi kaɗai fa'budullaha mukhlishan lahu din ala lillahi din khalis wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu din hunafa wa yuqimu salata wa yu'tu zaka wa dhalika dinul qayyima wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida dole ne ka san Allah ta wannan fannin ka tsarkake shi ba shirka haka ta ɓangaren ayyukansa shi kadai yayi hula la sharika lahu shi yake halitta shi ke azurtawa shi ke saukar da ruwan sama shi ke ba wa wannan bayi lafiya haka dole ne kai imani da wannan Allah shi kaɗai yake hula la sharika lahu dole ne ka san Allah ta nan Sa'an nan ka san Allah ta ɓangaren bauta kamar yadda ne bayani ba shirka babu mafi munin abin da Allah ke fushi da bawa sama da shirka wallahi kana yin shirka ka tashi wa aiki kana shirka ka tashi wa aiki saboda Allah ne ya faɗi Allah ya ce innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alaihi janna. wa ma'awahu nar wa malu zalimin min ansar Allah maɗaukacin sarki ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika mai yasha wa man yushrik billahi faqad iftara ithman azima Allah ce inna Allah la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida Allah ce hunafa lillahi ghayra mushrikina bi wa man yushrik billahi faka annama kharra min as-sama'i fatakhtafu at-tayru aw tahwi bihi fi makanin sahiq haka Allah madaukakin sarki yace walau asharku bayan ya lissafo annabawa Allah ya ce walau asharaku la habida anhum ma kanu ya'malun haka Allah ya ce wala qad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in asharakta la yahbatanna amaluka wa la na min al kana yi wa Allah shirka ka tashi wa aiki kuma wallahi ka bi wa'annan sai ka zama mushriki wallahi ka bi wa'ancan wallahi sai ka zama mashirki ka sani ko baka sani ba haka abin yake saboda tsantsan shirka suke da sunan wai tawassali tsantsan tsagwaron shirka ne wanda ko mashirkan baya ba su yi ba wallahi shirkar da wa'annan suke da sunan tawassuli wallahi ko mashirkan baya wallahi ba su yi ta ba Allah ya ba mu labarin mashirkan baya da lokacin da suke wa Allah shirka shine yayin da suke cikin yalwa ba sa cikin damuwa ba sa cikin tsanani suna cikin jin daɗi to su lokacin shirka su kenan amma in suka ji wahala suka ji kaka na kayi suka ji damuwa suka ji musiba suka ji bala'i ga Allah suke komawa haka Allah da Yesu ya ba mu labari amma yau da sunan tawassuli mutum ya shiga cikin wahala wani Allah yana cikin daɗi wani Allah kuma sannan wai ka buɗe baki ka ce wa wani kafuri ko kuma mushriki ka duba ka gani Allah ya ce fa'iza rakibu filfilki filki da'awu Allah na na din falamma mana jahun ilal barri idahum yushrikuna Allah ya ce Allah ce fa idza rakibu fil fulki in suka hau cikin jirgi wannan mushrikai kenan Allah ke baka labari suka ga za a halaka suka ga za su nutse sai Allah ce da'awullaha sai su kirayi Allah wani irin kira Allah ce mukhlisina lahuddin suna masu tsarkake kira zuwa gare shi Allah kadai kai ne zaka tseratar da mu daga cikin wannan damuwa amma kai suka ce idza masaka zamanu yawman bidaimihi suka ce fanadi ayat tijani ya wahid al-asri a gisini faqad daqa zamanu bi ahlihi fayati kabil al-tsaf fi mu'dham al-amri wa yakshifu kull al-karbi anka bi himmatin ala tafawqa aflaki samawati wal badari wa yati kabil khairati min kulli janibin wa yadfa'u anka al-karba fil barri wal bahri suka ce aka shehu tijani yace ana li muridi hafizun ma ya khafuhu wa ahrisuhu min kulli sharrin wa fitnatin muridi idza ma kana sharqan wa maghriban a gisiu idza ma sara fi ayi bandatin kace duk inda kace shehu tijjani zai kare ka zai tseratar da kai daga bala'i daga musiba duk inda kake a duniya suka ce in ka shiga wahala kai kiransa amma mushrikai fa Allah suke kira da'awullaha sannan yin saboda rainin hankali ka dubu kafiri wai ka ce masa arni shi ga shi gashi da'awullah mukhlisina lahu din Allah ya ce fa iza rakibu fil fulki kenan amma kai idza masaka zamanu yawmin bidaimihi in zamani ya matse ka kaji kunci kaji damuwa Allah zaka kira su ka ce sam fanadi sai kai kira ka ce ayatin jani kaji ko mushirki yana cewa Allah a yayin tsanani kai kana kiran wani mushiriki na cewa Allah yayin tsanani kai kana kiran wani Allah yayin tsanani Allah ce falan mana jahum ilal barri yayin da muka tseratar da su zuwa dandagar ya ƙasa suka fito daga cikin wannan teku suka fito daga halaka suka tsira sai Allah ce idahum yushrikuna sai kaga su ne wa Allah shirka kaga yayin jin daɗi amma kai kana da awon musulunci jin daɗi shehu wahala shehu sannan kuma ga wancan wanda wahala Allah jin daɗi wani Allah sai ka ce masa mushiriki ai ya fi ka dama dama wallahi to dole sai an fito a halin sunna sun ɗauɗa marar sai sun gane da bayi sun ɗauɗa marar sai sun rusa shirka da bid'a. sun ɗauɗa marar sai sun wa manzan Allah aiki manzan Allah sallama ya yi amfani da lokacinsa na rayuwarsa tun daga sanda Allah ya aiko shi da awa yake tauhidi yake tabbatarwa ba inda manzan Allah yake gaya wa sahabbai in sun shiga tsanani gashi wallahi babu wajen ƙarya kuke yi ballantana har ku samu mafaka ku ce to tunda manzan Allah ya gaya wa sahabbai in sun shiga tsanani gashi su je su ta roƙansa to don haka tunda manzan Allah ya koma ga Allah to gashi shegunan ku to manzan Allah ɗin bai gaya wa sahabbai haka ba yasa ahli sunna sun dau damarar a gane addinin Allah shi yasa ahli sunna sun dau damarar su karantar da al'umma addinin Allah bisa ƙa'idan malam malumansu da suka ɗora su akan hanya in kaga fa ana da awa wala ahli sunna ne in kaga ana karantawa wala ahli sunna ne in kaga an dage jama'a sai sun gane ahli sunna ne in kaga ana kishin addini ahli sunna ne fa in kaga ana ana kira zuwa ga tauhidi ahli sunna ne fa saboda su sun dauɗa mara kowa ya gane kowa sai ya gane kisa Muhammad bin Abdulwa Wahab ya ce mas'ala ta farko wacce take wajibi akan mu shine al kai ilimi ba yanda za a yi kai addini ba tare da ilimi ba ba yanda za a yi shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi cikin hadisi Yace ce talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin yace neman ilimi farilla ne akan dukkanin wani musulmi ke Allah da ya tashi sai ya fara da ilimi kafin ka furta kalmar shahada kafin kai sallah kai zakka kai hajji kai duk wani abu na ibada da zaka yi sai kana da ilimi Allah ce fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika ke sa Imam al-Bukhari cikin sahih cikin kitabul jami' nasa cikin sahih nasa yayi babi guda yace babu ilmi qabla al wal amali babin da zai magana akan ilimi kafin faɗi kafin ka furta kalmar sha'ada sai ka yi ilimi wal amal kafin ka yi aiki kai sallah ka yi zakka ka yi hajji ka yi kaza ka yi kaza sai ka yi ilimi shi yasa mai akhdari ya ce wala ya hillu lahu an ya fa'ala fa'ilan hatta ya alama hukumallahi fihi ya ce baya halatta ga kai musulmi kai baligi kai mai hankali ka aikata wani aiki sai ka san hukuncin Allah a ciki shine fa bada bil ilmi qabla al wal amali ya fara da ilimi kafin faɗi da aiki ilimin nan kuma shine sanin Allah dole ka san Allah a matsayinka na musulmi kuma sanin Allah shine ka san me haƙƙin Allah ka san me yake banta ga Allah ka san menene hurumi na Allah wanda wani baya shiga wannan hurumin ka san Allah ta nan kenan ka san Allah ta hanyar siffofinsa ka san Allah ta hanyar ayyukansa ka san Allah ta hanyar yi masa wuta shi kadai kuma sanin Allah ta hanyar ayyukansa gaba ce gada ce da za ta sanar da kai Allah ta hanyar bauta masa shi kadai saboda za ka ga ayyukan nan nasa shi shi kadai ya yi ba wanda ya taya shi shi kadai ya yi shi kadai ya yi halitta to kaga in shi kadai ya yi halitta in kana da hankali wanda ya halitta to tun da halittan nan shi kaɗai ya to in ka zo bauta ma shi shi kaɗai za ka yi wa'ai da wani ya taya shi to sai ka wa wani amma tun da dai shi ya halitta to shi za ka bauta wa kaɗai ke sa Allah ya faɗi cikin suratul baqara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 sai Allah ya baka irin samfurin aikinsa don ka ga cancantarsa gurin mota shi kaɗai Allah ce alladhi ja'ala lakum ja'ala al-ard firashan wannan da ya sanya muku ƙasa shimfiɗa was sama'a bina'an sama yi muku ita kamar gini kaga shi kaɗai yake yi wa anzala minas sama'i ma'an ya sauka muku da ruwa daga sama rizqan lakum ay naf'an lakum dan amfani gare ku kaga dishi kadai yayi to sai Allah ya ce fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun kada ku sake ku sanya wa Allah kishiyoyi ko kuna sani shi kadai yayi wannan shi yasa ibn kasir ya ce al khaliqu li hadhihi al ashiya'i huwa al mustahiqu lil ibadati ce mahaliccin wa'annan abubuwan wanda ya halicce ku ya halicci waɗanda suka kafin ku wanda ya shimfiɗa muku ƙasa wanda ya gina muku sama wanda yake saukan muku da ruwa daga sama don ku amfana da wannan ruwan to fala ta ji alulillahi an dadan ya ce mahalicin wa'annan huwal musta'iqu lil ibada shi kadai ya cancanta abota ta masa to dole ka san Allah ta nan ka san Allah ta fannin siffofinsa ka san Allah laisa ka mislihi shay'un wa huwa samiul basir ka san Allah wa lam yakul lahu kufuwan ahad ka san Allah cewa hal ta'lamu lahu samiyan wannan istifhami ne bi ma'anan nafi da ma'anan korewa hal ta'lamu lahu samiyan sannan abu na uku shine gurin bauta shi shi kaɗai ake bautatawa shi kadai ake bautatawa to kaga sanin Allah kenan yace wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabihi da kuma sanin annabinsa shine ilimi kaga sunna kenan saboda da Allah ya yace kai bauta sai ya turo ma wanda zai koya ma dan Allah ya tsayan ma da wujja kamar yadda Allah ya faɗi haka ne yake aiko annabawa saboda ya tsayan wa da bayi wujja Allah ya ce rusulan mubashirina wa munzirin li alla yakuna linnasi ala Allah hujjatun ba'da rusuli Allah ce manzanni ne masu gargadi da bishara saboda mutane kada ya zamanto suna da wujja ga Allah bayan Allah ya aiko manzanni bisa ƙa'idar wa ma kunna mu'azzibina hatta na ba'atha rasula bisa ƙa'idar da Allah ya faɗi wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wajtanibu at-taghut bisa ƙa'idar wa in min ummatin illa khala fiha nadhir saboda mai annabawan nan su koya yanda ake yin ibada kaga sunna shi yasa sai ka san yaya manzon Allah yayi sallah da Allah ya ce kai sallah bai bakka kai lalibe ba bai baka ka yi lalibe ba sai ya aiko ma annabi don ya kama ka da hujja yasa in baka yi yanda annabin nan ya ba wallahi ba za a karba ba kaga can in ka san Allah wa huwa ma'rifatullahi tuwa wa ma'rifatu nabihi sunna kenan kakkai sai an ce kai man amila amalan laysa alayya amruna fa huwa raddun man ahdasa fi amrina hadha ma laisa minhu fa huwa raddun saboda al-aslu fil ibadati at-tawaqquf kakkai sai an ce ka yi kuma in an ce ka yi sai a gaya ma yadda za ka yi kakkai bida'a ke sa abdullahi dan mas'ud yake cewa ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum ce ku bi kakku yi bid'a an isan muku an muku komai an muku komai kawai yi fa za ku yi fa wallahi babu wata bautar Allah face manzon Allah yayi ya ƙure malejin bauta wallahi ba za ka iya yin yanda ya ba amma dole takan ba za ta samu shiga ba sai ka kwaikwaye shi shi yasa Allah ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathiran dole ne shi yasa Allah ce wa ma atakum rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu dole ne saboda shi wa ma yantiqu anil hawa in wa illa wahyin yuha haka Allah ya ce shi yasa Allah ya ce wa in tuti'u tahtadu shi yasa Allah ya ce wa man yuti'u rasul faqad ata Allah dole ne kaga in ka san Allah to dole ka san manzon Allah ya yaye kaza ya yaye kaza ya yaye kaza kai koyi da shi saboda sai kayi koyi da shi ne za a karba ke sa Fudail bin Iyad daidai faɗin Allah allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan yace akhlasuhu wa aswabuhu suka ce ya aba ali ma akhlasuhu wa ma aswabuhu ما أخلص yace أصو وما أصوب يتي kana العمل إذا كان خالصا ولم ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون khalisan sawaban yace al khalisu idza kana lillahi azza wa jalla wa sawabu ma kana ala sunnati eh yace akhlasuhu wa aswabuhu yace akhlasuhu shine idan Allah aiki in ba idan Allah ba Allah ba zai karba ba aswabuhu shine yi akan sunna in ba yi akan sunna ba Allah ba zai karba ba wannan shine sharadin karba aiki ke sa Muhammad bin abdullahi ya ce wa huwa ma'rifatullahi wa ma'arifatu nabiyhi sai ce wa ma'arifatu dinil islami bil adillati da dalilai ake yi to bayan ka yi ilimi fa shin kawai shi tun tunda kai ka sha ba za ka yi ƙoƙari wani shi ma ya sha ba dole ne ka yi kokari wani ya sha bayan ka yi ilimin sai ka yi aiki da shi ka fara tseratar da kanka daga wuta shine yace ce saniyatu bihi eh asaniyatu saniyatu al'amalu bihi aiki da wannan ilimin sai ce asalisatu sai ce ad'awatu ilaihi sai kai kira da'awa kenan duk abin da muke kenan da'awa asalisatu ad'awatu ilaihi kira zuwa ga wannan ilimin ka gane yi kokari wani ya gane ka fahimta yi kokari wani ya fahimta ka dace yi kokari wani ya dace ka zama ahalis sunna yi kokari wani ya zama ahalis sunna ka zama ma'abocin tauhidi yi kokari wani ya zama to ma'abocin tauhidi shine adda'watu ilaihi shine ka bi manzon Allah bi na gaskiya saboda haka Allah ce kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin sai ce ana wa man ittaba'ani ana wa mani taba'ani ya ce ka ce wannan ce hanya ta ad'u ila ilallahi da nake kira zuwa ga Allah ala basiratin a bisa ilimi shi yasa min min sifati da'i da an ya kuna aliman bima ya da'u ilaihi dole ne sai ya san abin da yake kira zuwa gare shi yana daga cikin sifatu da'i su na wanda zai yi da'awa yasa yace ad'u ila Allah ala basiratin sai ce ana wa man ba'ani. inda ka bi manzan Allah sai ka yi da'awa yasa manzan Allah ce alaihi ce, ballighu anni walau aya ballighu anni walau aya ya kuma yi addu'a ga wanda ya ji abin da manzan Allah ya faɗi ya kiyaye ya haddace ya isar da shi kamar yadda manzan Allah ya faɗi ya addu'a sallallahu alaihi wasallam to dole sai an karantar ad-da'watu ilayhi ta nan ne ahlus sunna suka dau marar rushe bid'a e ta nan ne shine topic din eh, za mu zo gurin haƙuri to ta nan ne ahlus sunna suka ɗauɗa marar rushe bid'a Allah ya muku albarka ahlus sunna wallahi ku ne wakilan manzon Allah a ban ƙasa wallahi ku ne wakilan manzan Allah a ban ƙasa wallahi ma'abuta tauhidi manzan Allah sallama sai dai shekara goma sha uku tauhidi kawai ke tabbatarwa wannan shine aslul usul shine aujabul wajibat shine awwalul wajibat kuma eh babu tauhidi wallahi babu ibada babu tauhidi <laughs> wallahi babu karɓa aiki yasa sharaɗin aiki ya zamanto karɓaɓɓe a yi tauhidi wa ma umiru illa li ya'budu Allah mukhlisina lahu din din kenan mukhlisina lahu din kenan dole ne hunafa lillahi kenan ghaira mushriki nabi ghaira mushriki nabi hunafa lillah tauhidin kenan dukkanin wata ibada da aka yi أكي والله شركا الله بزيكر بابا حكا الله يتي فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبارة ربه أهدا ولا يشرك بعبارة ربه أحدا كدوبة أحدا إن النكران بالتنكير فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا الله يتي ولا يشرك bi'ibadati rabbihi ahadan bitankiri dan ka san ba a hada Allah da kowa idan a wajen uluhiya ne shi kadai yake wahdahu la sharika lahu in a wajen rububiyya ce shi kadai yake wahdahu la sharika lahu in a wajen asma da asifat ne al-asma'u was-sifat wahdahu la sharika lahu kadai yake Allah kaji ana maganar tauhidi to wallahi sunna kenan eh, kaji ana maganar tsarkake Allah to ahli sunna kenan kaji ana magana ka ai shirka wala ahli sunna kenan kai da Allah ya sharban da kaji dan bid'a yana cewa shirka ba kyau dan Allah yaushe rabon da kaji dan bid'a yana cewa ai Allah ya hana shirka dan Allah saboda ba wannan ne a gaban su ba saboda in za a yi bayanin shirkar to shehunan sun shiga sun yi male-male a ciki in za a yi bayanin shirkar to jama'a za su gane a kan shirka ake a zaune su kuma ba sa so a gane gwara su ta wa al'umma rufa-rufa ke sa hadis suna sun ɗau mara rushe ɗariƙa eh, ku ji da kyau ma ahli suna sun ɗauɗa mara rushe ɗariƙa mai kuɗi ya yi da kuɗinsa mai ilimi ya yi da iliminsa mai tunani mai kyau ya yi da tunaninsa sa'an nan wanda ba shi da kuɗi ba shi da ilimi ya yi da jikinsa amma ahli sunna sun ɗau ɗamarar rushe shirka kun sani ba ku sani ba wallahi haka ne ba mu da wani aiki ba mu da wani buri sai kora shirka a ban ƙasa sai tabbatar da tauhidi wallahi ba mu da wani buri da ya wuce wannan wallahi shi kadai in muka samu mun rabauta mun tsira shi kadai Allah ka tabbatar da mu akan sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa in ka ji ana zagi ma ko a menene da ya ka ji ana zagin malamin bid'a saboda su ba tsiran al'umma ne a gaban su ba wallahi ba tsiran al'umma duk wani abu da ka ji wani ko ishu ko ana tunanin yaya wani tunani za a yi ya za a kubutar da al'umma ya za a shiryar da al'umma ya za a ganar da al'umma to ahli sunna ne amma dan bid'a ba ruwansa ba ruwansa eh, ba ruwansa kawai shi shehunsa da ɗariƙarsa kawai abinda ya dame shi kenan amma ahli sunna me ya dame shi addinin annabi muhammadu ke yasa ahli sunna sun dauda marar rushe tijjaniya ku sani ba ku sani ba haka ne wallahi ba za mu ku kubata manzo Allah addini ba Tananne ne yan uwa suke yi da kuɗinsu su shine muhallin shahid Tananne ne yan uwa suke yi da kuɗin su yan uwa tsarin hasko muku wani littafi wani bawan Allah Allah ka ƙara masa lafiya da nisan kwana da albarka ka sa masa albarka cikin dukiyarsa da zurriyarsa littafin da malam habibu ahmad gusau da yake yi a cikin fejin isha fm din nan wani bawan allah ya sai guda dubu ya ce a rabawa al'umma guda guda dubu Eh, kwaya kwaya kwaya dubu eh, kwaya kwaya dubu wani bawan Allah Allah ya saka masa da alkhairi yan uwa da Allah ku yi kabbara Allahu akbar eh kaga masu yi dan al'umma su fahimta kenan kaji masu kishin addinin kwaya guda dubu haka ya siya ya ce a rabawa al'umma Allah ya saka masa da alkhairi wannan bawan Allah Allah ka faranta masa Allah ka sa manzan Allah ya yi alfahari da shi gobe alkiyama Allah ka sa ya zamanto daga cikin waɗanda ta su ne aka kafa sunna a ban ƙasa ta su ne aka gane tauhidi ta su ne aka tabbatar da haƙƙin Allah kaɗai Allahu akbar wallahi Allah yi masa albarka yan eh, uwa wannan shine aikin wannan shine aikin wani ya yi da kuɗinsa wani ya yi da fikirarsa wani ya yi da jikinsa duk so muke yi mu tsira al'umma su gane al'umma su fahimta in suka fahimta wallahi mun gama samun komai duniya da lahira su fahimta su gane mutum ɗaya ya shirya ta hannunka annabi salama ya ce ya fi a baka jajayen raƙuma mutum ɗaya ya gane to wannan bawan Allah da ya sai wa'annan littattafan kasan mutane nawa ne za su gane to kaga dan uwa masu wayo kenan wa'annan su ne masu wayo wa'annan su ne suka san abin da suke yi wa'annan su ne suka san sanadiyar hikimar zuwansu duniya ai kowa na son kuɗi amma kawai ya fitar duk da yana so saboda me yake so ya amfana da wannan abin gobe alkiyama jama'a su gane gashi zan haska wa'annan littattafan gasu tsaya ku ga in haska muku shi yasa na ce ahalus sunna sun ɗauɗa marar rushe tijjaniya ahalus sunna sun ɗauɗa marar rushe tijjaniya da kuma sauran aƙidu munana waɗanda aka ha'inci manzan Allah aka shigo da su cikin addinin da ya zo da shi kaga littafin ila kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi ala fahmi salafi salihi mu'taqidina anna ahmad tijani rajulun kadhabun يكذب على wa ala rasulihi muhammadin صلى الله عليه وسلم i'dadu abi abdurrahman habibu ahmad jibril jibril kaga mudiru markaz mudiru markaz abi ubaida amir bil jarah رضي الله عنه للدعوة إلى الإسلام المعروف بالمسجد الجامع كاغا حارة بارك الله قسو wilayatu zamfara najeriya ka gan shi ila kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu ala fahmi salafi salihi mu'taqidina anna ahmad tijani anna ahmad tijani rajulun kadhabun yakdhibu wa الله rasulihi muhammadin li لإغواء المسلمين eh kaga littafin guda dubu bawan Allah ya sa sai-sai. ya ce a raba wa al'umma tsaya mu buɗe cikin littafin kaga inda yake abubuwa mu fara daga nan mu fara daga nan kaga anan ya ce wa min aqa'idi tijani al-kufriya ya ce yana daga aƙidin shehu tijjani na kafirci faɗinsa, ya yace wa kullu hawasil wujudi bi asriha alal ti'amiha alal wa umumiha wa khususiha wa itlaqiha wa taqyidiha kullaha la tulazimu ذوات الوجود إلا وجود روحانية القطب فيها فإذا زال القطب روحانيته عنها انعدم الوجود كله وصار ميتا لا خاصية له وهذه القوة له من تحمله لسر رسل lisirrisimil a'azami wasiriyanihi fi kulliyati awalimihi tunan da Allah tsaya ka ji yake cewa wa min aqaidi tijani al-kufriya yana daga cikin aqidin shehu tijani na kafirci qauluhu fadin sa yace wa kullu khawasil wujudi bi asariha amiha, wa raƙiha, wa umumiha wa ya ce dukkanin khawas an gane dukkanin keɓantattun abubuwa na halitta kakaf ɗinsu in ka tattara su an gane waɗanda suke a haɗe da waɗanda suka rarraba da waɗanda suke wato sun keɓance da waɗanda suke sun game yace wa itlaqiha wa taqyidiha kulliha dukkaninsu da waɗanda suke sake da waɗanda aka kayyade su aka yi musu da baibayi yace la tulazimu zawatal wujudi yace illa wujudi ruhaniyatil qutubi fiha wato wa'annan abubuwan da kake gani in babu ruhaniya ruhi na kutubi an gane ruhi na kutubi dukkanin wa'annan halittun da kake gani in babu ruhi na ƙuɗubi wato za su zamanto ba sa tattare da halittar ya ce fa'iza zalal ƙutubu ruhaniyatahu anha idan ƙuɗubi ya gusar ya kawar da ruhaniya nasa ransa kenan gabarin halittar duka da kake gani ya ce ina adamal wujudu kulluhu sai ya zamanto halitta gaba ɗaya ta zamanto babu ya ce mai yitan sai halitta ta zamanto ta mutu ba ita la khasiyata lahu ya ce wa adihil, ƙuwatu lahu min tahammulihi li sirri lissimil a'zami wasiriyanihi fi kulliyati awalimihi to wannan magana in kana so ka ganta kaga nan in ka duba cikin shafi na saba'in da bakwai wannan kai nomba na saba'in da bakwai da Allah ku yaƙuri nomba na saba'in da bakwai saba'in da kaga ya ce unzur ka duba cikin jawahirul ma'ani an gane wanda yake da hamish na kitabun rima ga nuskha almaktabatu sha'abiyya in ka duba cikin babi na biyar fasali na farko cikin ambatan ayoyi na alkur'ani juz'i na ɗaya shafi na ɗari biyu da sittin da bakwai da kuma jawahirul ma'ani wanda a ƙarshe kitabun rima yake shi ma ishraf na me maktabatul buhus an gane maktabatul buhus ko kuma maktabul buhus kaga shi ma in ka duba cikin juz'i na ɗaya shafi na ɗari da ashirin sa'annan akwai littafin aljami'u aljami'u liduraril ulumil fa'ida kaga shi ma gashi in ka duba juz'i na biyu shi ma in ka duba cikin shafi na ɗari bakwai da da sittin tara. to dai gashi nan to kaga haka duk inda ya kawo sai ya komar da kai asalin cikin littafin eh sai ya komar da kai asali asalin cikin littafin haka malamin yayi haka yake sai ya komar da kai asalin cikin littafin in ya kama mummunar aƙida kamar nan kaga ainihin da yake cewa aqidatu tijani filwali a aqidar shehu tijani dangane da walihi yace min min a tijani al-kufriya yana daga cikin aqidun shehu tijani na kafirci allati alaiha assasa dariqata wayanda akan wannan aqidin ne ya assasa ɗariƙarsa yace walam yasbiquhu ilaiha abadatul ausani <laughs> ya ce kai ko masu bauta gumaka ka ba su riga shehu tijjani asasa wannan aƙidan ba sai ce ma ja a fi ƙauli shine abin da ya zo cikin faɗinsa lau ku an haƙiƙatil waliyi la'ubida da za a yaye haƙiƙanin waliyi in ji shehu tijjani ai masa tsirara kenan lau ku shifa da za a yaye an haƙiƙatil waliyi dangane da haƙiƙanin walihi a yaye shi a tuɓe masa kaya la'ubi da to dabo ta ta masa za'a ya ce wa haƙiƙatul wali shi haƙiƙanin wali annahu yuslabu shi ana kwaɓe shi ne min jami'i sifatil bashariyati daga dukkanin siffofi na mutum wa ya tahalla sai ya ado kuma bil akhlaqil ilahiyyati zahiran wa batinan yace ma'rifatul wali har izuwa inda yace ma'rifatul wali as'abu min ma'arifatillah yace kai sanin waliyi fa ya fi wahala fiye da sanin Allah to wannan kaga in ka duba namba na 119 ko to tsaya kaga 119 kaga namba na 119 ko to tsaya mu ga 119 ka gan shi to wannan magana in ka je cikin jawahirul ma'ani wanda yake da amish na kitabur rima kaga nuska al-maktabatu sha'biya gashi cikin babi na biyar fasali na uku cikin isharorin shehu juz'i na biyu shafi na saba'in da shida kaga da kuma jawahirul ma'ani wanda a ƙarshensa kitabun rima yake shi ma haka kaga juz'i na biyu shafi na ɗari da hamsin da uku ga wani jawahirul ma'anin ta haƙiƙi na sirkin shehu ibrahim aliyu sise shi ma kaga haka to haka in ka ƙara dubawa in za ka ƙara in za ka ƙara samo wani in za ƙara samo wani kafircin shi ma tsaya ka gani daga nan ya ce wa min akazibi tijani wa min akazibi tijani ƙauluhu ya ce falam ya baka da haza illa kaunul halki illa kaunul halki kullihim mahabubuna إلى ta'ala تعالى wa وكافرهم haka shi ma in ka duba shafi na nawa kaga shafi na ɗari Nan ba kai nan ba na ɗari da ashirin da hudu ko tutsa mu ga ɗari da ashirin da hudu ɗari da ashirin da hudu nan ɗari da ashirin da hudu ga shi nan to haka in ka duba cikin aljami'u wannan littafin kima gashi to kaga haka ga wani nan e gashi faɗin sa idza sami'tum anni shay'an dinnan fazinu bi mizan shar'i dinnan ila ila akhirih yace annahu lam yaqulhu illa liyatashabbaha بالشيطان ويقتدي به في قوله إني أخاف الله رب العالمين eh yace kaifa yumkinu Wazun qawli man yatakallamu bi ulumil haqiqati bi mizani shar'i gaskiya ne kuma yace ma'a annahu zakara ma yadullu ala annahu hunaka farqun bayna ulumi shari'ati wa ulumi al unzur kaga a cikin aljami'u to haka wannan littafi wannan bawan Allah Sheikh Habibu Ahmad Gusau yayi wallahi dai ni ban san wani malami wanda muke rayuwa da shi wanda ya ruguza wannan kafircin da yake cikin wannan ɗariƙan ba fiye da wannan bawan Allah in dai rubutu ne a rubuce a ilimance wannan bawan Allah Allah ka ƙara yi wa rayuwarsa tsawo Allah ka ba shi lafiya ya ci gaba da fatattakan mushrikai wannan bawan Allah Allah ya bashi tsawon kwana ya azurta shi da ikhilasi ya azurta shi da ikhilasi da ƙara jajircewa Allah ya raba shi da zalla Allah ya tsare shi Sheikh Habibu Ahmad Gusau kenan eh wannan littafin shi ake a Isha FM wani bawan Allah ya sai guda dubu ya ce a raba wa al'umma shi yasa ahlus sunna sun ɗauɗa marar ruguje wannan ɗariƙar kuma ga littattafan eh, ga sunan za ka gansu ga shi kun gansu eh, ga littattafan nan da kuke gani za mu tsara mu gani yaya za a yi bayan Allah su samu eh, ga littattafan nan da kuke gani wa'annan an kawo wa'insu ne wa'insu kuma sai an buga wa'insu sai an buga akwai wa'anda aka kai can maiduguri gurin malam ahmad E, gurin malam ahmad al'ilmu zinatul fata wa bihi mu haisu ata nan akwai malam bashir umar argungu shi ma za a kai masa nasa nan ga wayanda aka kawo nan kano haka za mu ta rabawa e, kaga littattafan yanzu gashi sun zo kayan aiki sun zo wannan bawan Allah Allah ya saka masa da alkhairi kaga inda bayan Allah suke amfani da kuɗinsu kenan Allah ya saka masa da alkhairi sunansa malam Musa Allah ya saka masa da alkhairi Allah ka yalwata masa cikin arzikinsa Allah ka azurta mu da ire-irensu su. wannan shine mutum zai duk wanda ya karanta ya shirya kai da ka siya kana da lada sadaka ne jariya ƙila mai shi in ya mutu ma ɗansa ya ɗauka ya karanta shi ma ya fahimci sunna kuma kai ne ka siya e, haka za mu ta raba su za mu duba mu gani ƙaƙa za a yi eh, mu bi su mu rarraba wa al'umma insha Allah haka za mu sai mun tsara yadda za a yi sa'an nan sai a raba al'umma guda dubu ya siya za ma a bugo wa'yansu za a bugo wa'yansu eh, Sheikh Habibu Ahmad Gusau Allah ƙara masa lafiya da imani da nisan kwana da jajircewa ya ta tona asirinsu eh, ga su nan littattafai sun zo shi kuma wannan bawan Allah malam Musa da ya sai wannan littattafai Allah ka sa masa a mizani na kyawawan aikinsa Allah ka amfanar da shi da abin da ya yi gobe alkiyama Allah isa ya zamanto sanadiyar shiryar dubban bayi Allah ka yalwata masa cikin arzikinsa ka ƙara masa lafiya ka tsare gabansa da bayansa zurriyarsa Allah ya yi mata tarbiyya na musulunci Allah isa ya yi alfahari da su gobe alkiyama shi ma Allah isa iyayensa su yi alfahari da shi gobe alkiyama ka ƙara masa imani Allah ka yalwata masa cikin arzikinsa haka ‘yan uwa duk waɗanda suke tare da mu haka dai wallahi suke aikin Allah sa'an nan kuma kafin na wannan ya kamata na sanar da ‘yan uwa abin da ya faru dangane da wannan unguwan nan da muka je siyan wannan fili kamar yadda kuka sani mun je siyan fili to filin da muka je siya akwai waɗanda suke guda biyu na ɗan ɗariƙa ne to da ya fahimci cewa musu wane ne to daga ƙarshe dai ba a siya wannan filin ba bai siyar ba to sai muka je a nan dai unguwar muka ƙara samo wani wanda a yanzu haka mun sai guda hudu mun sai guda hudu akwai wani bawan Allah da ya ranta mana kuɗi wanda muka ce za mu mai masa insha Allahu muka cika muka sai guda hudu da abin da suka ce duk guda ɗaya a wajen miliyan biyu suka ce gaba ɗaya guda hudu miliyan takwas kenan amma dai aka tsaya aka tsaya aka tsaya aka buga aka bashi a miliyan bakwai da dubu ɗari biyar yanzu mun siya mun ba da kuɗi gobe in Allah ya kai mu za mu je mu karɓi takarda mun siya mun ba da kuɗi amma wa'annan filayen 'yan uwa sun mana kaɗa saboda muna so ne mu yi markaz babbar babban markaz muna so ne mu yi markaz muna so ne mu yi bodin mata ta hafiz eh, bayan masallacin juma'a sannan muna so mu wajen kwanan ɗalibai saboda akwai waɗanda suke bibiyan mu daga ƙasashe su da yawa kakan ji mutum ya tambaye ni alkanawi da Allah kuna da wata makaranta ina sha'awar yaro na ya zama irin ka in ce Allah isa ma ya ni amma dai ba da makaranta to duk yanda zaka karbi yaron bawan Allah ka damka shi a hannun wani ba kamar a hannunka ba saboda kai ɗin za ka kiyaye mutuncinka ta hanyar yin abin da ya dace game da wannan yaron ta hanyar ba shi karatu don ka tsira da mutuncinka abin da aka yi ma zato a same shi kamar haka mun fahimta to shi yasa gwara aka ce in mu ne za mu kula da abin to dole abin mu karfafa shi ya yi karko mu ba wa yara karatu wanda in mun mutu za su ɗora daga inda muka tsaya to shi yasa ƴan uwa a yanzu haka akwai filaye guda hudu da muke so mu ƙara saboda wannan filin wato ba manya bane ba manya bane 40 by 40 ne to yanzu mun sai guda hudu miliyan bakwai da dubu ɗari biyar to yanzu a gefensa akwai guda biyu akwai wata baiwar Allah an ce in mun tuntuɓe ta mun je da kuɗi za ta siyar to da haka yan uwa muna so mu sai nata guda biyu kenan sannan bayan wannan wanda muka siya shi ma a bayansa akwai guda biyu shi ma muna so mu siya Allah ka azurta mu da bayi waɗanda suka yadda Allah zai biya su ranar da ba su da dukiya ba su da 'ya'ya da za su amfanar da su sai wannan abin da suka yi Allah ka azurta mu da su mu samu wani bawan Allah ya ce to shi ya sai guda biyun nan kaga guda biyu nawa kenan miliyan hudu mu ƙara samun wani bawan Allah ice shi ya sai na bayansa shi ma miliyan hudu kaga miliyan takwas ko ko mu samu wani bawan Allah ice na ba da rabi ko ni na sai guda ɗaya miliyan biyu ko ko mu samu wani bawan Allah ya turo da kuɗi ko ba su kai wannan ba mun fi so sai mun gama siyan filayen nan za mu fara aiki kuma duk wani ci gaba da aka samu za mu ringa haskawa a bidiyo kuna gani har Allah ya kai mu in muna da rai mu ne za mu ƙarasa wannan aikin to muna fatan haka Allah ka tabbatar mana da haka in ma dai mu kafin a gama aikin mun koma zuwa ga Allah Allah ya sa mu cika da imani amma dai ba mu asara ba mun fara mun assasa alkhairi da ka dan uwa ka yi kokari ka sa sadaka jariya anan yanzu filayen da muke nema filaye ne guda hudu a kusa da wajen a gefen filin hannunka na dama zan sa bidiyon anan za ku gani akwai fili guda biyu wanda za mu siye shi yanzu an ce umma ta gani mun je da kuɗi za ta siyar musamman in ta ji an ce masallaci za a yi makaranta za a yi haka a bayan filin shi ma akwai guda biyu da muke so mu ƙara 'yan uwa da haka 'yan uwa abin da muke nema a yanzu haka shine naira miliyan takwas muke ƙara nema da haka wanda Allah ya horewa in ma miliyan ɗaya ne in ma ba miliyan ɗaya ba ne in ma dai wani abu za ka sa yi ƙoƙari ka yi da kyakkyawan niyya kamar yadda wannan bawan Allah ka duba ka ga abin da ya yi yi ƙoƙari kai ma ka sa sadaka jariya da haka ne za mu taimaki addinin Allah kuma in muka taimaki Allah Allah zai taimake mu ya ladina amanu in tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum wala yansuranna Allahu man yansuruhu inna Allaha laqawiyyun aziz haka Allah yace ce lalle Allah zai taimaki wanda ya taimake shi ya ku waɗanda suka yi imani ku taimaki Allah Allah zai taimake ku ya tabbatar da ku. yasa ƴan uwa mu yi ƙoƙari mu yi sa. ba mala'iku ne za su sako daga sama su ciyar da addinin nan gaba ba mu ne kuma wallahi in mun yi kanmu za mu amfana sadaka ce jariya yi kokari ka sai fili guda ɗaya miliyan biyu ka ce kai ma gashi kila iyayenka sun rasu kana so Allah ya kai ladan kabaru su yi kokari ka sai ɗaya ka ce a ba su sadaka jariya a'a ba za ka iya siyan ɗaya ba yi kokari dai ka sa wani abu kana da kamasho duk wanda ya zo ya sallah a wannan wajen kana da lada duk wanda ya zo ya karanta alkur'ani ya haddace alkur'ani ya je garinsu ya koyar kana da lada dan addalu alal khairi ka fa'ilihi dan uwa shi yasa muna ƙara kwadaita wa yan uwa cewa to wayannan filaye ga su mun mallake su guda hudu a gobe insha Allah zan zo zan yi bidiyo zan je a gabanku zan karɓi takarda za ku gani mu zo mu wannan in Allah ya azurta mu da wayanda suka sai mana wancan na gefansa sai mu fara aiki insha Allah gadan-gadan Eh, mun san Allah maɗaukacin sarki zai azurta mu da bayan Allah masu tsoron Allah masu kishin addinin Allah masu son ci gaban musulunci Allah ka azurta mu da su Allah kuma ka ba su zuciyayi kuma yanda na ce wato abin ya zo mana yanda muke so markazu tauhid wancan da muke ginawa akwai bawan Allah da Allah ya azurta mu da shi ya ɗauɗawaye ne zai ƙarasa kaga Allah kenan sai kuma Allah ya kawo mana wannan unguwar inda ba masallaci a wajen ba makaranta abin tausayi 'yan uwa wannan shi ke sawa al'umma take shiga cikin fauda cikin hayaniya saboda babu tarbiyya ta karatu ba tarbiyya ta tsoron Allah kaga dan uwa in ka dage ka kai ilimi gurin da babu ilimi duk wanda ya karatu ta nan kana da lada ka kai masallaci gurin da ba masallaci duk wanda ya sallah a wajen kana da lada kwata-kwata unguwar babu masallaci 'yan uwa ku taimaka musu yadda Allah ya taimake ku kuma zan faɗi account number sannan kuma zan sa number waya kila akwai wanda zai iya ya bugo ko shawara ko wani abu gashi zan faɗi a wannan account number gashi 00 32 tsaya in sa shi a comment 32 za ƙara maimaitawa 00 32 184451 shi nan account number ɗin da ya da muke gina markazin tauhid ne da shi shine dai za mu ci gaba da amfani da shi ga gashi tsa'in sa sunan rabi'u sani rabi'u sani kafin mu zo mu yi account mai sunan wannan markazin tauhid insha Allah rabi'u sani ga shi nan unity bank an gane unity bank yan uwa ku yi ƙoƙari ku shiga cikin sadaka jariya wannan shine abin da za ka yi ka amfana da shi gobe alkiyama ɗan uwa eh, in ka mutu aikinka ya ƙare haka manzon Allah ya ce idza mata bunu adam in qata an wa amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin ya da ulahu in bawa ya mutu da aikin su sun yanke sai dai guda uku sadaka jariya shine wannan ka sai fili an gina masallaci an yi sallah ka mutu ana sallah kana ta samun lada ka sai fili ko ka sa ka, cikin siyan fili an gina makaranta ana karatun alkur'ani duk wanda ya haddace ya karanta alkur'ani kana da lada ɗan uwa ko bayan ka mutu duk wanda ya karantar wannan mai wayo kenan Allah ka bada ikon taimakawa Allah ka azurta mu da masu kishin addini wa'inda suke da imanin cewa lallai in sun sa sun ba wa Allah rance Allah zai ninninka musu lokacin da ba su da shi wanda dukiya ba ta amfani a wannan lokaci Allah maɗaukacin sarki ka azurta mu da bayi wa'inda suke kishin addini kamar yadda na faɗi mun mallaki filayen nan guda hudu yanzu guda hudu muke so mu mallaka a wajen a gefe akwai guda biyu na wata baiwar Allah ce wato wanda an faɗi in muka je muka same ta da kuɗin ta gani kuma ta ji makaranta da masallaci za a yi za ta siyar sa'an nan a bayan gurin shi ma akwai guda biyu shi ma wanda inda dai mun samu Allah ya azurta mu da masu kishin addini waɗanda za su sa sadaka jariya don mu mallaki wajen sai mu fara gini in Allah ya yadda yadda Allah yake taimakawa tafiyar haka kuma Allah zai kawo mana waɗanda za su sannan da littattafai za mu duba mu gani wace hanya za mu bi dangane da raba su ƙila waɗansu suna kaduna an gane amma irin kamar na maiduguri su waɗancan insha Allahu ta hannun malam ahmad al'ilmu zinatul fata na san insha Allah zai yi kokari za ku iya samu ta nan haka waɗanda suke wajen sakkwata da wannan kuma insha Allah na san ta hanyar malam bashir umar argungu za ku samu sa'annan waɗanda suke nan kamar kano kaduna zaria insha Allah ta nan ta ɓangaren alkanawi nan in Allah da kuma za ku samu insha Allahu haka kuma za mu ta yi wannan shine littafin gashi shine ake yi a fejin isha fm e eh, ka ringa buɗe littafin ka kana zama eh, kana zama musamman in kana da mata wacce kuma ta yi islamiyya eh, ga littafinta ko ga littafinka ka ka buɗe malam yana karantawa kana ji e malam yana karantawa ka ce gane fa gaskiya ne gana ya kamata a kai za a kai gana kuma ma ka yi haƙuri kaji wai zai ce gana tsaya in nuna ma ma akwai wani ɗan gana ne ɗan gana ne ma aka fara ma a rubuta sunan kaji ko wai gana fito tsaya in nuna ma don kaka ce a yanzu na rubuta kaga ibrahim gana kaga ibrahim gana kaga darul hadis kaga ibrahim gana kaga nan kuma su'udiyya akwai wanda ɗazu ina gamawa ya yi magana ya ce to shi ba ma ya ma gane amma ɗan gane ne shi ya sa mala anwar kaga mu ba irin wannan batun ai muke ba mala anwar kuma ni ai ɗan gane ne ma wai kaji wai gane fa gane ai shi ya fi cancanta ma ai araba wallahi gane shi ya fi cancanta ma araba <laughs> wallahi kuwa kai akwai fa masu cewa abdullahi mai kano shi ma allah ne eh yi gane shi ya fi cancanta duk inda wannan shehun ya je za ka ga sai ya guba a wajen sai ka ga gurin ya fi ina shirka wallahi duk inda ya leƙa za ka ga 'yan kowa allah ɗin nan sun fi yawa a wajen inda ya je kuma ka auna ka gani duk inda ya sa kafarsa a wajen za ka ga ya bar masu aƙidar kowa allah garin kuma da bai je ba sai ka ga ba shi da mahimmanci babu kuma wannan aƙidar amma duk inda ya je za ka ga sai an fi samun su eh, insha Allah kuma da ku kuma da ku da ka ga ba waya nan kuma zan sa eh, wannan shi ne ahalis sunna sun ɗau ɗamara eh, ta wasap kawai ake kira ahalis sunna sun ɗau ɗamarar rushe wannan hanya ta kafirci da shirka da A hada eh, sunna sun ɗauɗa mara eh, ta wasap ake kira ban sani ba shi yasa kamar yadda nake kuma ƙara maimaita 'yan uwa zancen filayen nan muna so mu mallake su don mu fara gini eh, saboda irin wannan unguwa wacce babu masallaci ba makaranta to duk wanda ya zo sai dai ya sunna duk wanda ya zo sai dai ya sunna Eh, babu batun bid'a a unguwar shi ya sa wannan ba karamin abu ba ne eh, duk wanda ya zo unguwar sai dai ya sunna babu batun bid'a to kaga a ce an assasa sunna ta silar ka uwa a malam ismail malam ismail ina neman ka kai ma za ka zo ka karɓi littafin ka ina neman ka malam ismail na ganka kana comment eh, ban sani ba in ma ka samu dama ina ganin gobe za ka iya zuwa da akwai ɗazumin fara magana da malam anas cewa yaya za a yi araba aka ce to ya ba da shawara dai ko a sa rana to kuma sannan a rarraba amma ina ganin anya ku haka assalamu alaikum sakamai da nake kuma ƙara mai bita 'yan uwa assalamu alaikum filayen nan muna so to wannan ya yi kira na amma kuma gashi yana jin karatun shi yasa da Allah in ka ji ni da Allah ka kashe wannan kake ji eh malam Ismail ya kamata ka tuntube ni ko da gobe ma in kana free ma zaka iya zuwa kai ka karba malam Ismail eh zan san kuma yanda za a yi eh kamar waɗanda suke Kaduna su ma ya kamata a ce an wannan akwai 'yan Kaduna da yawa su ma za mu samu mutum ɗaya na can sai mu tura masa an gane assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh na barka dai da wa muke magana dan uwa a ah, sunana usman umar daga nan ga karamar kuma kura to malam usman muna jin ka to malam alkalami ni wannan daga cikin wanda suke bukata wannan littafi okay to amma a kura kake? eh a kura nake to ban san yadda za a yi ba mm, to amma a ina zuwa ina zuwa zan yi shigowa a ina zuwa tsaya mu rubuta sunanka ina zuwa don kaga in ba suna muke rubutawa ba ina zuwa afuwan amma dai to ka yi kira na ina ganin ka yi kira na zai fi ka yi kira na insha Allah ka yi kira na eh akwai wanda dai zan wakilta saboda saboda tsaro eh ba ni zan ringa wannan ba saboda tsaro <laughs> eh saboda tsaro to insha Allahu za mu bi hanyar da jama'a za su samu eh, wannan littafin insha Allah wannan bawan Allah kuma da ya ta maza ya zuba dukiyarsa ya ce a rabawa al'umma wala in ga ladan da zai samu ko Allah kaɗai ne masani da wannan yawan ladan wallahi saboda duk wanda ya gane sunna ta sanadiyar littafin da ya siya ya raba yana da lada Allah ka sa masa a mizanin sa na kyawawan assalamu alaikum akramakallahu ah, a ya ya gida ya ya ibada malam musa abdullahi lagos muna so ya jihadi eh malam musa an kana da namba ta yi min magana insha Allah za mu san yadda za a yi Legas ma ya kamata a kai Legas. amma gaskiya kuna ji yadda za a yi za mu sa garuruwa ya kamata in muka tura mun gama da wajen kaga wanda yake nan gari kaza iyaka na kano in muka ba su duk da yake ma duk da haka fa nan yanzu guda 150 ne nan guda 150 ne amma insha Allahu za a bugo wa'ansu alal aƙal dai wa'anda suke su ma dai haka suke bibiya wannan karatu su mallaki wannan littafi Allah ya saka masa da alkhairi malam Musa eh, shi ya sai wannan littafin guda dubu ya sai assalamu alaikum na'am ya gida ya ibada a ah, barka ya jihadi wallahi alhamdulillah kun ban mu ko kuna can Ghana wayo malal kare wallahi kai kai mina afuwa wallahi ni da kai na wani lokacin na ganka lafiya sai ga kunya ya kama ni a ba matsala abubuwa ne suka yi yawa wallahi sai ga kunya wallahi kunya ya kama ni waje waje a babu wata kunya wallahi abubuwa ne suka yi yawa a gaida mu na malama Zainab kuma mu ma 'yan gane littattafan mu fa ina namu eh ba matsala insha Allah za a san yadda za a yi in Allah ya yarda za a ba ku wa san yadda za a yi mu 'yan gane namu yanzu Eh, ba matsala insha Allah za a yi haka Allah ya saka da alkhairi amin amin amin amin jazakumullahu khairan assalamu alaikum wa alaikum assalam barkan ku da wannan lokaci barkan ku da dare to barkan ka dai an wun lafiya ya gida da ba muke magana alhamdulillah mubarak ne to muna jin kamar mubarak to wannan littafi da Allah na'am a yan ɗarika suna iya su same shi ah, sosai ma kuwa a ai mu mun ma fi so yan ɗarika ma su samu saboda su babbatan da suke kai da kafircin da shewuninsu suka koya musu ai ma ai ma fi so ma yan ɗarika ma su samu to ai waɗannan maganganu mu duka eh. sanannu ne a wurin wanda duk magana da zaka ga an fito da ita yanzu shi wanda zai fito da ita ne take ba kuwa wurin sa mu muna da ita a je mun san ita kuma muna da amsar ko ah, magana nan da ka ko yanzu wacce kai ta magana kulubi yana ruhin kulubi ka kasar mata wallahi ni abin da nake so na samu ah, ah, a a tsaya tsaya tsaya tsaya tsaya tsaya tsaya tsaya kai kana ji girman Allah ni zan littafin rabbi tsaya ka ji kana ji tsaya da Allah tsaya ka ji kana ji tsaya ka ji kana ji to Allah ya saka ma da alkhairi tunda ka ce ai kai ka san duk maganar kace-kace za ka yi mata ko kuma ka faɗi kowa ya ji live to da Allah kana ji cewa ƙutubi shine ruhi na halitta yanzu gamsar da mu ba mu karatun da za ka yi mata kace-kace yadda ai ka faɗi kowa ya ji mun baka dama yanzu eh karanto mun magana ka san kutubi an ce da shi ne ina zuwa ina zuwa to don kai ai mu haka muke so ina zuwa eh. ina zuwa a kaga tsaya da Allah tsaya da Allah tunda ai ka faɗi yanzu ai kowa zai so ka warware da Allah kana ji dan tsaya dai in karanto ina zuwa a yaka muke so ina zuwa ai haka ai ake so kowa zai so ka warware ah. ni ina so na samu littafin ne gaba ɗaya sai na masa raddi a'a ba matsala kafin ka zo yi masa raddi da Allah tsana buɗe bude in karanta ma a yanzu ai ban tafi ba ina nan ina nan ka karanto to ina zuwa kai maganar da ka karanto za zaka karanto ka kuɗa kutubi ko ne shine ruhi na halitta da a ce zai Kaka dami ina zuwa ina so ne ma na koma asalin ma jawahirul ma'anin aika a ai ni maganar littafin da zan wayar a ciki zaka karanto a ai wannan maganar ka ce ai ka san ta shi kansa nakalin ni kan shi kansa nakalin da mu warware mu zo kai ba maganar wai ake wai ok to kenan to tsaya da karanto ma to yanzu in na karanto ma da Allah sai kai mata raddi tsaya mu gani ina zuwa yanzu kuwa ina jin Allah to tuba mala Kano ai za mu haɗu da ku ne mu ci gaba da karanto mun ina jin ka ina zuwa shafin da nake shafin da na karanto ɗazu saboda kada na canja ma ko eh a taimaka dai ko ya ko ni kakkata me ni dai yawa gashi zaka ji zaka ji zaka ji kana ji ka gane wannan magana da kai ita za ka da Allah tsaya yanzu tsaya da Allah tsaya tsaya ishiru da Allah ita ka baya samfura kanta ita za ka karanto min eh to ai yanzu kana ji dan tsaya mana ai eh, saboda kana ji dazu shafin ne ba sai ka mana da Allah eh tsaya to ai shi littafin ai shi littafin tun da ka ce da shi ina zuwa ina zuwa ina zuwa shafin ne da na karanto ɗazu amma tun da ai za ka iya kara ai littafin gaba ɗaya ka ce ai ka san zantukan amma dai tsaya shi na buɗo wani waje tsaya ka ji da Allah tsaya ka ji kana ji in dai ka faɗi wata ba zan amsa ba tsaya ka ji da Allah tsaya ka ji a a tsaya mana in baka faɗe ta ba zan sauka ok kai yanzu fa ka gama cika baki kaga da Allah tsaya ka ji mana eh, ita ce yi ita ce yi tsaya mana kun ji fa wato in na canja magana zai sauka kai da kace littafin duk abin da ke ciki kun ji kun karanta kun wuce shi ba bakon abu ba ne kuma za ku yi kace-kace da shi ai kamata ko da an canja ma ba ma ita ba ce ka tsaya kai kace-kace da ita don yanzu in ka ce sai fejin da na karanta ɗazini ban wannan ba amma tsaya in karanto ma ga ta duk magana ɗaya ce gashi ya ce in ka duba cikin jawahirin, ma'ani ya ce wa min akadhibi tijani waftira'atihi wa aqa'idihi al-kufriya qawluhu an qaulillahi ta'ala wa hal insanu yace wa huwa al-insanu kamilu alladhi yahfazu Allahu bihi nizamar wujudi wa bihi yarhamu jami' wujudi wa bihi salahu jami' wujudi wa bihi hayatu jami' al-wujudi wa bihi qiyamu jami' al-wujudi ولو زال عن الوجود طرفة عين واحد لسار الوجود كله عدما في أسرع fi asra'in min tarfati ainin ko fi asra'a min tarfati ainin yace wa huwa al-mu'abbaru anhu bi lisan al-ammati qutub al-aqtabi wal ghaus jamiu abin da yake cewa anan yace yana daga cikin karerayi na shehu da kuma karyarsa da yayi da aƙidodinsa na kafirci yace faɗin Allah da shehu ya fassara yace wa hamala hal insan yace wa huwa al-insanu al-kamilu shine cikakken mutum yace allazi yahfazu Allahu bihi nizamal wujudi wanda wai da shine Allah yake kiyaye tsari na dukkanin halitta kakab wa bihi yarhamu jami'al wujudi da shi kutubin ne shi al kamil din kenan Allah yake jin kan halitta duka wa bihi salahu jami'il wujudi da shine gyaruwar dukkanin halitta wa huwa hayatu jami'il wujudi yace kai shine rayuwar dukkanin halitta kakab yace wabihi qiyamu jami'il wujudi yace shine tsayuwar dukkanin halitta kakab sai yace wa zala anil wujudi da zai gushe ya bar halitta shi wannan al-insanul kamil din yace tarfata ainin daidai da kiftawa ido da zai gushe tarfata ainin wahidin daidai da kiftawa ido ɗaya da zai gushe la saral wujudu kulluhu adaman da halitta ta zamanto babu gaba ɗaya Ya ce fi asra min tarfati ainin fiye da kiftawa ido yana gushewa za a rasa halitta yace wa huwal al mu'abbaru anhu bi lisanil shine ake abbarawa da harshe na amma gama gari cewa shine qutubul aqtabi wal ghausul jami' da Allah wannan kare ta yanzu na karanto ma guda ɗaya za zamu baka dama ka kare na farko wannan aya alkur'ani da shehu tijjani ya fassara wa hamala hal insanu yace shine al insanul kamil da Allah ga ya mana inda shehu tijjani ai ya samu wannan tafsirin imana bayani muna jin ka ka ji dai na saurare ka ko eh na saurare ka ban yi magana ba mu ma za mu saurare ka yanzu ka kare kakka tafi ko ina da Allah ka eh in dai ka tsaya za mu saurare ka ai ba ai ba haka nake ba ni na tsaya na saurare ka tsaya ka saurare ni eh zan tsaya na saurare ka kana ji zan ka gyara tsaya ka ji gyara a fasarar da kake za ka yi min gyara a fasarar da nake kana cewa kana cewa wabihi qiyamu kana cewa shine tsayuwar ai ba magana wabihi ake akai magana ko da shine da shine amma kai kana cewa shine ma abu ka tuna abinda aka ce wabihi ka karba wannan gyaran ko ka karba ba a'a ni ai haka ma ai nace ma ni kai min sharri a'a a'a wallahi ba cewa ya to ƙara fasara min wabi kana ji ko da cewa kaga da Allah kana ji ko da ma cewa akai shi ne tsayuwan ma duk ɗaya ne saboda kana ji ko da ma haka aka fassara duk ɗaya ne dan tsaya ka ji tsaya ka ji da Allah tsaya ka ji da Allah tsaya ka ji da Allah ko da haka aka fassara ma ko da ma haka aka fassara ma zai yi eh. shine tsayuwar tsaya ka ji saboda siyakin ai ya fassara dan yake cewa walau zala ah. anil wujudi tsaya da Allah yace walau zala anil wujudi a'a ai kaga ina yi ma ni magana ne da harshen ɗalibai ai siyaki shi yake fassara kalma ko kai baka san wannan ba haka ne A'a kai san baka san wannan ki. siyaki shi ke fasara kalma ba. Amma ina ce maka me ka sako kalmar akwai bihi ko babu. Kana ji? Umma akwai ta umma babu siyaki shi yake fasara kalma. Ba na zo muku gani. Ban musa wai abin da ma'ana ba. A ina ce maka ka rike min akwai bihi. Shikenan sai mu wuce sai ka bani dama ne na yi raddi. Eh to je ka ina jinka. An baka dama i eh, raddi. To ibn kasir tafsirin ibn kasir aya ta 250 kana ji na ina jin ka. tafsirin ibn kasir aya ta 251 suratul baqara eh ah fadan Allah wala wala dafu'ul lahi nasa ba'dahum bi ba'dil nafatatil ardu walakin Allah zu fadlan lil alamin ka fassara min nan sai mu ci gaba a ni ban fassara ma ko ina ba ai kare shehu zakai to wai kai baka san alkanawi bane a ba zan fassara ma komai ba ah, na baka dama ka kare shehu kaga da Allah tsaya ka ji na baka dama ka kare shehu ba zan fassara ma komai ba nan da shehu yake kana ji yace wannan shine ah, a ah, tsaya da Allah tsaya da Allah tsaya da Allah abin da shehu yake da shi al-insanul kamil dinnan shi kutubun nan a tsaya da Allah tsaya da Allah ai eh. dole in maimaita ma saboda kila nan jama'a ba su san abin da muka nema kai ba na ji ka kuma jama'a ma sun ji kawai ka bani dama ta na cigaba. to shi ke na riga na ji ka eh babu abin da zan fassara ma je ka je ka to na ji wannan aya ta 251 suratul baqara ibnu kasir in kana da shi ka duba akanta wala wala dafu ullahi nas ba'dhum bi ba'din la fasadatil ardu walakin allaha zu fadlan alal alamin ka tafi karkashin tafsirin wannan ayar akwai hadisai guda uku da ya kawo ya kawo hadisi na kushi ya ce haddasana haya bin sa'id haddasana hafsu bin sulaiman har zuwa karshe da ya ce manzo Allah sallallahu ya ce inna Allah la yadfa'u bil muslimi salihi an mi'ati ahli baitin min jirani hil bala'a cewa annabi sallallahu ya ce Allah yana yana wato amma gaskiya ɗan dariƙa wallahi sun mutum Allah ba ku da kunya eh amma gaskiya in kai aka san baka mana ah! adalci ba Allah kana ji ka ga fakkai ka ai ka ga mace ka baki tsaya tsaya a tsaya da Allah in na gama sai ka ba in na gama sai ka yi sai ka yi abin da za ka yi shine na yanzu da Allah kana ji tsaya da Allah kana ji yanzu wannan ayar da mun aina karanto ma wannan ah! ayar shehu tijani ayya kawo wannan ayar shehu tijani ayya kawo dan girman Allah to a kaji illar kenan wannan ayar yanzu da kake bayani cewa kai a kare cewa kai a kare nake kawo maka ga magana ta zo cewa lallai akwai waɗanda Allah saboda su yana ije wani bala'i kuma Allah yana yin ruwa saboda su Allah yana arziki saboda su Allah yana kiyaye mutane saboda su ga ibnu kasir ya kawo shine nake kawo yanzu inda da wani bayani in ka taurare ni sai ka yi ko ka ce karya nake ibnu kasir ya kawo wannan a karkashin wannan ayar lalle cewa Allah yana ije bala'i saboda wani musulmi nagari an mi ati ahlin min jirani hilbala'a sannan hadisi na gaba hadisi na gaba ya kawo inna Allah la yusulhu bi salahi rajul muslimi waladahu wa waladahu wa waladahu wa duwai duwairati wa duwairat hawlihi wa la yazaluna fi hizbillahi azza wa jalla ma dama fihim sannan a ya kuma kawo wani hadisi la yazalu fikum sab'atun bihim tumsaruna wa bihim tumdaruna wa bihim turzaquna hatta ati amlai ibnu kasir yace annabi sallallahu alaihi ya ce akwai hadisi da Allah ya ce annabi yake cewa wasu mutum bakwai ba za su gushe ba a cikin ku waɗanda da su ne Allah yake taimakon ku da su ne Allah yake muku ruwa da su ne Allah yake azabta ku har har alkiyama ta taso har alkiyama ta zo hadisi na hudu da ya kawo daga ibadatu dan samit ya ce al'abdalu fi ummati salasuna cewa hmm. akwai abdalu su ne waɗannan kudubai ɗin ya ce suna nan a cikin al'umma annabi su talatin ne bihim ta ƙumul ardu da su ne Allah yake tsaye da al'ardu ƙasa kaga duk wata malaha wannan da shehu ne kawo cewa kuɗin kamili ɗin nan ko al al kamilu ibnu kasir ya tabbatar da akwai su yace wabihim tumdaruna wabihim tunsaruna da nan ne Allah yake taimakon ku da su ne muku ruwa da su ne ake azurta ku ka fahimta ko me ma'anar menene ya bambanta wannan da maganar da shehu tijani yayi ka gama wannan na kama kaɗan ne kafin na shiga ah, kafin na raddin kamar da ah, na ce maka ka gama baya da bambanci da cewa ka gama kamil wanda ah, Allah ya yi kawai ka gama eh na gama ka gama babu babu bambanci ka gama ka fahimta ka gama ban gama ba tukunna ina so lalle in za inda dama ba ni littafin in babu shi ba zan same shi inda ya kamata kana ji ai da girman Allah kana ji daga A din kaga da Allah ya ka ji da Allah tsaya ka ji da Allah ni na baka lafiya kakka gudu kakka gudu kakka gudu fa kakka gudu amma dai Allah ka ji kunya kakka to tsaya tsaya to tsaya tsaya kakka gudu to na farko kana ji wannan tsaya farko tsaya mana ka ji a ah, to ai ka ji illa ga na baka ka tafi shi yasa kana ji shi yasa ai ɗan ɗarika idan suka zo ba a tsayawa da ku kaga yanzu ai san baka yi mana adalci ba na baka ka yi surutu kuma za a ka gudu eh ai bai kamata ba in kai haka ai baka yi min adalci ba din yi shiru ka gama ƙarya sannan in zo zan warware kuma sai ai ka gudu a idan kai mun haka kaga da Allah ni ba surutun kallo na ni nake tambayar ka ba tunda ka gama tsaya na baka amsa tsaya da Allah to ai ka ji illar kuma tsaya in baka kai ta hayaniyar in ka gama hayaniyar nayi bayani kaga yanzu irin ta kenan mun bar shi ya gama shirme sannan za mu warware mu nuna masa jahilcinsa kaji wai zai tsere eh kaga ai ba a haka mun yi ma adalci farko abin da zan fare ma kana ji wa'annan hadisan nan da ka karanto kace akwai wa'ansu wai abdalu akwai wa'ansu kaza ko to ka inganta min da wannan hadisin eh ba wai ka karanto shi a cikin ai littafi ba farko kenan ina wannan hadisin ai ya inganta fara tabbatar da wannan shine abu na ɗaya sannan sai mu je abu na biyu eh tabbatar da ingancin wannan hadisin ina jin ka tabbatar da ingancinsa a ah, ban ah, gane komai ba tabbatar da ingancinsa kawai ban gane komai ba tabbatar da ingancinsa sai mu je gaba ka gane to kan tabbatar yanzu tabbatar tabbatar ina jin ka tabbatar da ba eh tabbatar mu ai a ah, ba wai aya ba kaji a to ai kaji illan kuma haka ai kuke kaga ya zo ya karanto abubuwa haka an ce ya tabbatar da ingancin ya kasa eh to aka ji irin dama in ka ba su dama haka suke wallahi yan tijaniyan nan kana ba su dama in suka gama surutu sai su gudu kaji wai zai gudu duk shirman nan da kai mana ka karanto abu ka yi shirme ban biya ma karatu ba sai ka gudu ai ba kai mana adalci ba a san ba kai mana adalci ba ina zuwa ai littafin mu ai ka shiga ko tsayayin dan baka dan wani karatu guda ɗaya tsaya na ɗauko littafi dan tsaya kakka tafi da Allah da Allah tsaya ka da kakka tafi kakka gudu kakka gudu da Allah ka gudu ka gudu ne wa da Allah tsaya wa tsaya ka ji da Allah ka gudu tunda na ce ka ingantar da shi ka kasa tsaya in dan karanto ma wani abu kila ka karu tunda ka kasa dan girman Allah fa kakka ka gudu fa ka gudu dan girman Allah ka gudu dan Allah tunda yi kasa ingantar da shi kai ma ka san ba hadisi ingantacce ka janyo ba eh kaga bai kamata ba da Allah ku ringa bin ka'ida ta karatu eh ku ringa ka'ida ta karatu kawai zaka zo har yanzu baka tabbatar da da shi al-insanul kamil din ba haka kuma duk hadisan ma bayan kama tabbatar da ingancinsu kana ji ai ba nan ma wannan ba kwata-kwata ba sa nuni akan wannan don a cikin hadisan da kake janyowa cewa ake ma mutum musulmi to nan mutum ai musulmi ya ce shehu tijjani ne ya ce kutubi ne duk abu kuke yi wallahi sai kaga idan kuna wani abu wallahi sai kaga kunya ne kuke bani a haka kuma kuke wai da abu ku ɗalibai ne a matsayinka na ɗalibin ilimi amma ba ka bin ka'ida ta karatu ai wannan abun kunya ne wallahi duk yawanci haka 'yan tijjaniya suke yanzu za ka fara ingantar da shi ko in ci gaba sai in biya ma shi abin da nake cewa zan yi ma bayani ai magana ta kare na ce ma aya ce na kama ka ga a ga aya ayar da wai ta ce tsaya tsaya tsaya tsaya tsaya ayar da ai ta ce shi al-insanul kamil to shi kenan mu ai san ba mu gani ba da Allah dan nuna mana ayar da ta ce shi wannan shi wannan shi al-insanul kamil din da shi ne halittu suke tsayuwa da zai bar halitta da halitta ta gushe fiye da wa ido a wani waje ne ayar ayi Allah ai ya faɗi Allah madaukacin sarki ya sa mu dace Eh, ina kallon wannan a eh, shirme zai mana gaskiya Allah a shirye ka oke a yanzu wannan ayi hadisin yanzu ka ya tabbata ba wai ingantacce ke kenan ko shi ka bashi shi ka shi hadisan su ka basu yanzu ka fasa amfani da su kenan hato ai ka ji illar kuma a a tsaya da Allah su hadisan da ka janyo ka bar su yanzu wallahi ba ni da lokacin yanzu a a ka bar hadisan da ka janyo yanzu ka fasa sasa a matsayin ka. a ba wallahi ba kana ji ka daina rantsuwa da Allah ga nan jama'a suna sauraron ka ba sai ka rantse ba ka a aikace a'a ba wa'ansu irinsu ba kana ji ba wa'ansu irinsu ba wa'anda ka kawo sun isa su za mu tsaya za ka iya nuna aka ji illar kuma sai shirme yake za ka iya nuna mana sun inganta kawai abin da ni na tambaye ka kenan eh zan iya za ka iya nuna mana sun inganta ko kawai ka kawo su ne A'a, a karkashin sa aka kawo a to ji illar Allah maɗaukacin sarki ya sa mu dace ita wannan ayar yanzu da na karanto ma wacce shehu tijjani ya wannan fassarar wato ka tabbatar wa da duniya shi ya fassararsa ya ce faɗin Allah wa hamala hal insanu wannan ayar ma ya kamata ka tsaya a kanta wato ka tabbatar fassarar shehu tijjani ce ya ce wa hamala hal insani ya ce wa huwal insanul kamilu wai wannan mutumin wanda ya dau amanan nan shine al-insanul kamil kaga topic ɗin nan fa sai ya tafi can yace wa huwa al-insanul kamil yace shine al-insanul kamilu yace alladhi yahfazu Allahu bihi nizamal wujudi wanda wai da shine Allah ke kiyaye tsari na halitta duka shi wannan al-insanul kamil din a cikin wannan ayar kaga sai ya tafi wani can waje can yana ta wani surutu yace wa bihi da shine yarhamu jami'al wujudi Allah ke jin kan dukkanin halittu shi wannan al-insanul kamil din yace wabihi wabihi salahu jami'il wujudi yace shi wannan al-insanul kamil din inda shehu tijani yace da shi ne gyaruwar dukkanin halittu take yace wa huwa hayatu jami'il wujudi kaga nan shehu ya nema raddi al-wujudu ai kullu ma si wallahi kai kuma ka janyo hadisin da yake cewa ai mutum nagari ka ce wai wannan ayar wai walaula yaya ayar da wai kama janyo a'a yaya ayar da wai kace wai a'a ai a'a tsaya da Allah fa kai ke kenan ka ce aya ai ka a yanzu mun wannan ka ce kaza eh yaya ne ai kace wannan fa tafsiri ɗaya kawai a'a ayar kana ji aika ce aya ai ka rike kuma ai ka ji illar in mun kama ka a can sai ka gudu can mun fashe hadisi ka inganta su ka kasa ingantawa ka kasa inganta hadisai yawa kaga annasa tsaya tsaya tsaya annasu aka ce anan ko annasu aka ce anan menene to alwujud da ya yace wabihi me alwujud me alwujud shine annas Shi shine alwujudu dama menene a ah, kaji illar ayat tana magana a kan wani abu daban shi ya zo ya ɗauko ta wannan shehu tijjani kuma yake cewa wabihi ƙiyamu jami'il wujudi idan aka ce jami'il wujudi ko mutum ya shiga ciki wani mutum ya shiga ciki kai har mala'iku ma sun shiga ciki da wannan al'insanil kamil ɗin ne duk dukkanin halittu take tsayuwa mutane da waɗansu mutane ya janyo ayar da ana ambatan mutane ne Allah ya ce shashinsu da shashi mutane annas aka ce kaga nan ya tafi can yana ta surutu yake cewa walau zala da shi wannan kutubin al'insanul kamil ɗin zai gushe anil wujudi gabarin halitta duka da mutum da ba mutum ba da zai gushe ya yace tsarfata ainin wahidin daidai da kiftawa ido da zai gushe yace ce saral wujudu kulluhu adaman ba zancen mutane ma ake ba Lasarar wujudu da da halitta kakaf ya zamanto adaman babu da mutum da ba mutum ba sai yake cewa kaga da Allah ishiru da Allah ishiru in yi bayani to kaga dai yanzu gaskiya kana ji eh, a yanzu wallahi ka dai kunyata kanka har da cewa zai yi raddi wai wannan kaga ya kasa kara aya daya nan ya tafi yana ta bugi ya kasa kara aya daya wa hamala hal insanu shehu tijjani yace wa huwa al insanul kamil in ka isa ka nuna min wanda yace shine al insanul kamil ka nuna mana nan karka tafi ko ina nuna mana nan waye yace shine al insanul kamil waye ya faɗi a waye ya faɗi wannan ayar wa hamala hal insanu da shehu tijjani ya ce wa huwal insanul kamil waye ya faɗi wannan ah, shehu tijjani kana ji ɗaya ne daga cikin mamai wanda kamar yadda su ibn kasir suke ah. suna fassara ayoyi da abin da Allah ya fahimtar da su wato shikenan malamin ka ilamul muke ina ga maka kaji ko ya tabbatar shehu tijjani ne ai ya faɗi wannan wahamala hal insanu ɗin ya tabbatar ba malaman tafsiri ne ma suka ce wa shehu tijjani ne yace kun yi ko kamar yadda shehu tijjani yake malami daman shehu tijjani malamin tafsiri ne san zuciya ko daman shehu tijjani malamin tafsiri ne daman shehu tijjani malamin tafsiri ne ma eh a'a da Allah tsaya tsaya da Allah shehu tijjani malamin tafsiri ne a'a da Allah ba na amsa shehu tijani malamin tafsiri ne shehu tijani malamin tafsiri ne waye a yasa shi a cikin ma a tsaya malaman tafsiri suna da ai tabakat ɗauko littafi ka karanto mana inda aka sa shehu tijani a cikin malaman tafsiri ɗauko littafi ka karanto a'a wallahi kaga sai fa ka dauko, ba wani doguwar magana sai kayi ta a yanzu kaji ko gaya min waye sa shehu tijjani a cikin malaman tafsiri gaya min gaya min kana ji da Allah ka bani amsa ta illa ku kenan wai a haka yake cewa zai yi wa wannan ai littafin raddi a haka a haka wai zai wa wannan littafin raddi guri ɗaya muka karanto amma ka kasa karewa wa hamala hal insanu shehu tijjani ya ce a kakkarantsi kakkarantsi da Allah guri ɗaya muka karanto masa fa shehu tijjani ya ce wa hamala hal insanu dinnan nan ya ce wa huwal insanul kamil mun ce waye ai ya fadi wai kamar yadda su ma suke wai malaman tafsiri wai shehu tijjani shi ma malami ne to waye sa shi a cikin malaman tafsiri ɗauko littafi ka karanto ai malaman tafsiri suna da tabaka tabaka ai waye sa shi cikin malamin tafsiri ɗauko littafi ka karanto babu ka ji son zuciya ka ce kawai shehu tijjani ne ya fadi sai mu je gaba amma ba zai iya kare shi ba amma ya tsaya wannan to bayan ya ce ji ya ce wa huwal insanul kamil shehu tijjani ya ce wa amala hal insani din ya ce wa huwal insanul kamil ya ce wannan shine al insanul kamil kaga ba wai a baka littafi ba ai yanda ka cika baki ka ce ai ka iya karewa duk abin da yake ciki mun zo ma da guda ɗaya yanzu kana ta hayaniya ka kasa karewa a haka ne zaka kare wahamala hal insanu kadai shehu tijani yayi tafsiri wahamala hal insanu wane ne ya fassara a haka yace shine al insanul kamil wahamala hal insanu wallahi nan ma shehu tijani ya ma zagi gausu ne dan Allah yana cewa inna aradnal amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa'a abaina ay yahmilnaha wa insanu Allah sai ya yace innahu kana zaluman jahula kamar kana cewa shehu tijjani jahili ne azzalimi ne shine a masu yakin ayar ma a shine a siyakin ayar Allah ne ai ya faɗi innahu kana zaluman jahula haka Allah ya faɗi zagin ma tsaya ka ji shehu tijjani anan ma zagin kansa yayi in dai ma amma haka ne ayar wa hamala hal insanu dinnan nan innahu kana zaluman jahula Allah ya ce azzalimi ne jahili ne a ba a fahimta ta zaluman a taka fahimtar me kenan a tsaya a tsaya tsaya tsaya tsaya tsaya tsaya tsaya da Allah zaluman a taka fahimtar me kenan innahu kana zaluman jahula a'a sai fa ka faɗi a fahimta ta kace sai ka faɗi ta ka fahimtar wallahi anan shehu tijjani ma zagin kansa yayi saboda Allah ya ce inna aradnal amanata ala samawati Allah ya ce mun bijirar da amana ga sammai wal da kasai Allah ya ce fa baina sai suka ki ay yahmilaha su ɗauki wannan amanar haka Allah ya ce sai Allah ya ce wa hamala hal insanu sai mutum ya dau wannan amanar sai Allah ya ce innahu lalle shi mutumin innahu kana zaluman jahulan yace lallai shi mutumin azzalimi ne jahili ne sai shehu tijani ya ce wa huwal insanul kamilu wannan jahilin da Allah ya faɗi to shine al insanul kamilu din wannan zaluman din azzalimin da Allah ya ce shine al insanul kamilu sai kuma ya ce allazi yahfazu Allahu bihi nizamal wujudi wanda shi wannan azzalimin al-insanul kamil ɗin da ne Allah yake kiyaye dukkanin tsari na halitta inji shehu tijjani kai a can a gaba yace wa huwa al-mu'abbaru anhu bi kutubul a qutubul ya yace wannan jahilin da Allah ya faɗi azzalumin da Allah ya faɗi shi shine a aqtabi kaga ya zaji ya ce shi ne walgausul jami'u shine al-ghausul jami'u ma kaga shehu tijani duk ya zagi kansa anan ma in ma mun ma dau haka ma ayar shi yasa kaga yanzu ka tozartar da kanka ka ce za ka yi raddi wa littafi aya ɗaya ka kasa kare shehu yanzu azzalimi ya nuna zagi ne a zulmi din duka zulma yana nufin zagi <laughs> kaga ba ni za ka yi falsafa ba a nan me yake nufi a nan kaga a amma ai waya ne ai waya ne za oke zalimin da nafsi shine shehu tijani kenan shine shehu tijani kenan zalimin da nafsi kenan shehu tijani ne ko a to ai ba waliyi bane kenan zalimin da nafsi ai ba waliyi bane ballanta na yi zaman to kutubi. kaga da Allah ka kasa kare shehu ka kasa kare shehu da Allah eh ka kasa kare shehu wai wai kaji a haka ne yake cewa zan wa wannan ya littafin raddi amma aya ɗaya na ka masa ya kasa karewa aya ɗaya aya ɗaya da Allah sai an jima in ma ka tafi wani waje ka yi surutu ni ba na ji ban ma san ma kana yi ba nan ne in ka zo zan baka dama na kuma baka dama ka kasa yin bayani ka kasa kare shehu sai an jima da Allah je kaka kwanta wa hamala hal insanu dai shehu tijjani ya ce shine wa huwal insanul kamilu Allah kuma ya kira shi da zaluman jahulan gashi inda shehu tijjani me <laughs> menene ni wallahi ka bata lokaci kawai ina tsoron kane ne kaka ce na gudu kawai ɓatan lokaci ko dai ka ɓata mana lokaci mu ne ma muka ɓata ma lokaci kai da muka baka dama ka kare shi ka kasa karewa kai ba mu ce ka ɓata mana lokaci ba sai mu da muke sauraron ka kare shine ai muka ɓata ma lokaci ka gane na da girman Allah na kare kai kana ji me a kaga to kaga sai an jima da Allah kaga da Allah sai an jima to amma ban sani ba da Allah ko wani zai taimaka masa wa hamala hal insanu shehu tijjani ya ce da Allah ya ce inna aradnal amanata ala samawati wal ardi Allah ya ce lalle mun bujiro da amana ga sammai da kassai fa a bayyana an yi sai suka isa ɗau wannan amanar shi Allah ya ce wa hamala hal insanu sai mutum ya ɗau wannan amanar Allah ya ce innahu kana zaluman shi mutumin da ya ɗau amana nan azzalimi ne innahu kana zaluman jahula ya ce azzalimi ne jahili ne to shehu tijjani ya ce shi a nan jahili ne don ya ce shi ne kutubul akatabi shi ya ɗau wannan amanar shi ne alghausul jami'u shi ya ɗau wannan amanar wannan aya fa muka ce fa ka kare sai ka tafi kawo wata aya nan shehu tijjani a nan in kana fahimtar larabci yana cewa allazi yahfazu Allahu bihi nizamal wujudi wujudi fa ba fa mutane fa kadai ba wai mutum ne fa kadai ba amma can kana cewa ai Allah ya ce walau la dafa'ullahi nasa ba'dahum bi ba'din kaza kaza kaza kana assalamu alaikum assalamu alaikum yawa an wuni lafiya assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah na amma muna ne Abubakar Abdullahi ne daga Kaduna Malam ya fama kayi allura yau allura ta kafa wa malam ta ka tsunkulo malam allura yau yau ga tari kan za ka yi tsara ba allura kai ba yau. <laughs> Hello malam. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Salamu alaikum. Wa alaikum salam muna ji. Na ce yau malam yau mai gatari ne ka sa ba ba allura ba sirinji bane yau. Eh ka sa mai ruwan magani. Eh Allah ne wani ne wallahi ya zo ya bata mana. Allah di ya bata mana ya tafi. wallahi malam gaba ɗaya an yi nan yayi nan an yi nan yayi nan an yi nan yayi nan ya za a yi wanda ya zauna ya tsara wannan abu ya karanta ya ɓata dare ya ɓata rana ya san lokacin da ya fara wannan littafin wai ake na rantsuwa kuma in ka ji mutum yana rantsuwa akan abu wallahi karya ce kawai tafi yawa in di ka ji mutum yana ta rantsuwa yana ta rantsuwa kai ka san ma dama sai ka samu wata shaida tan da ba yana ta rantsuwa yana ta rantsuwa kuma wai kai da kake cewa wai kana neman littafin a baka yanzu malam da kuɗin kake sayan jawahirin ma'ani da duk wasu littattafan su ba da kuɗin kake saya ba kai kake nemo musu da kanka ko ba kake nemo su ba sosai ku neman kayan ku sosai gaskiya ne to shi nan jira ma yake sai an dauka an kai miki. wannan littafi ya bayyana ya hakuri ba bacacce abin da aka sa shi a kasuwa ai ba boye shi ake ba ba wani abin boyo bane a kasuwa yake Allah ya samu ba wani abu ba bane saboda haka malam a ci gaba da wannan abun kuma wannan abun wallahi irin ka san idan kaman ka bugi maji a kane ta kusan mutuwa zaka tana tarawa kai kaf kaf kaf kafofin suna ta motsawa bindin to da haka ne yanzu bidiya kawai bidiya abin da ta fi kenan tijaniya ta gama don mun riga mun yi ta mun bar ta ƴaƴan mu ba san ta ana a tashi lafiya wa alaikumus salam yawa a tashi lafiya Allah ya sa mu dace eh, shi ya sa, wallahi kawai zuwa kai ka bata mana lokaci zuwa kai ka bata mana lokaci amma ka ji wai mu ne ma muka bata masa lokaci kai amma dan dariƙa ba shi da kunya wallahi wallahi dan dariƙa ba shi da kunya wai mu ne muka bata masa lokaci abin ma ayar da ya janyo kwata kwata kana ji shehu tijjani yana ce ma alwujud alwujud kai kuma ka janyo walaula daf'ullahi nasa ba'dahum bi ba'din annas aka ce ba'dahum bi ba'adin kuma shashinsu su wa shashi amma shehu tijjani nan yana ce ma alladhi yahfazu Allahu bihi nizamal wujudi alwujudu fa kullu ma si wallahi fa har mala'iku sun shiga ciki sannan ka janyo aya ana cewa mutane ana gaya ma nan ana ta wannan amma baka ana kuma yana cewa wabihi yarhamullahu ko wabihi yarhamu jami'al wujudi jami'al wujudi fashe wuta jani yake ce ma da mutane da ba mutane ba to me yana kawo ayar da ke magana ma akan ma mutane haka wai kake cewa za ka yi masa raddi amma ga aya ɗaya ka kasa kare shehu Allah shehu ma ya zagi kansa a wannan ayar Allah ya samu dace assalamu alaikum Wa alaikum assalam wa rahmatullah akramakumullah barka da wannan lokaci. Malam Ismail ya gida ya ibada ya wajen. <laughs> Kai Allah ya sami dace wani. Lafiya alhamdulillah ya sheikh. Ina ta fafutukar dama da wace namba ake kira ashe wannan din ce. Eh wannan ce gaskiya wannan ce. To to to malam Allah ubangiji ya yi riko da hannayenku kuma ya karbabe ku. Amin. Sa'annan wato a madadin ni da masu saurari na muna wa malam godiya da wannan kyauta ta wannan littafi da aka bani kuma insha Allah kwarai kuwa to ai bai zuwa ninka ba <laughs> ya mana Ismail ai to ai malam tun da ce ka bani kawai ya zo ai ban ma sani ba na sa Abu Khadija da wannan idan ka zo in ka zo karba insha Allah duk sai na baka nasu sai ka san yadda za a isan musu da shi to to wannan ba damuwa Allah ya kai mu gobe din kuma an yi sara akan gaba dama gobe ba ni da wani uzuri wanda zai rike ni eh, yayi daidai yayi daidai to insha Allah sai kai mun waya ko da ta rasa ka same ni da arik ba na'am na'am to to malam ba matsala insha Allah wannan bawan Allah da ya sauka wato galibi akwai wani abu da yake damun waɗannan mutanen mm. su a gurin su dukkan inda suka ga hadisi kawai na annabi ne babu mai kyau babu mara kyau a gurinsu bi ma'ana abin da nake nufi da wannan babu ingantacce kuma babu rubabbe a gurinsu eh haka suke gaskiya wannan hadisan da ya kawo akwai wata siyana da yayi ilmiya kaga da da ya tashi da ya kawo ya ce ibnu kashir ya kawo wannan hadisin da ya gama karantuwa mm. a babin adalci sai ce amma fa ya ba a fashi da afawa kuma mai wato ainihin mai karfin gaske ko domin ya ce isnadin hadisin ya ce da'ifi ne da ya kawo rawun da yake tabbatar da wato ya zama sanadiyar sa hadisi ya zama da'ifi hmm. ya ce ai wannan rawun da ifin ne jidda wato da ifi ne kuma sosai wanda ba ɗalibai masana wannan harka ta istilahi na hadisi sun san idan aka ce wannan rawun da ifin jiddan me ake nufi hmm. haka muka tafi zuwa hadisi na biyu wanda ya kawo shi a cikin isnadin akwai wasu mutum biyu hmm. a cikin wannan isnadin wanda na farko da akwai wato ainihin wani bawan Allah da ake kiransa da amrul bazar hmm. amrul bazzar ko amril bazar da shi da ambasatal khawas ko ambasatul khawas waɗannan mutum biyun wato majhulai ne majhulai in aka ce wannan rawun majhuli ne <laughs> shine wanda an san sunansa amma ba a san tarjamarsa ba ta fuskar waɗanda suka wato ainihin adadala shi ko waɗanda suka jarhanta shi wannan kenan to waɗannan rawun guda biyu kwallo ɗaya ma aka samu majhuli hadisi ya tashi daga aiki ballantana a samu guda biyu a cikin wannan wato ainihin isnadin hadisi da ya kawo na biyu sai muka tafi hadisi na uku wanda shi ma ya kawo shi a cikin wato ainihin wannan karatun nasa da ya yi wanda shi ma cikin hadisin shi kansa ibnu kafir ɗin ya tabbatar da cewa yace wa hadha aidan ibn da'if lalle shi ma wannan hadisi ne garibi kuma hadisi ne ba'ibi wanda shi kansa a ce hadisi garibi yana da ma'anoni da yawa a gurin malaman hadisi wanda alama ce take nuna lallai wannan hadisin ya yi nesa da kasantuwarsa ingantacce daga cikin wato ma'anonin garibi kenan saboda haka wannan kamar kin gaskiya ne da hadisi da siyana a ce wanda ya kawo hadisin a wannan gurin ya ba a hadisin ya nuna ba hujja bane kai kuma ka assalamu alaikum na malam Ismail Allah ubangiji ya Allah ubangiji ya amin amin amin Allah ya saka da alkhairi wato kaga na farko da ya tsaya da zan ba shi karatu sai ya sauka wanda kuma kaga ayar da muka janyo ba ita ya tsaya ba haka suke dama ba sa tsayawa kan topic ai kamata yi da da zo zai kare shehu tijjani sai ce wa hamal hal insanu sai ya fara kawowa wa huwa al-insanu al-kamil alladhi yahfazu Allahu bihi nizam al-wujudi wa bihi yarhamu al-wujudi wa bihi kaza kaza kaga da sai ya kare shehu to amma a shehu ba zai karu ba sai ta can yu kuma kana ji hatta kalmomin da na karanto kamar ma bai fahimce su ba shi shehu cewa yake jami'ul wujudi yake cewa jami'ul wujudi dukkanin halittu kakaf ko kuma kana janyo ayar walaula daf'ullahi nasa ba'dahum bi ba'din kake kaga annasu ne ai shi yasa ma Allah ya ce ba'dahum bi ba'din sannan kan kamar shehu ya yi ta'amimin abu ne kai kuma kana taksisinsa da wata aya sannan a nan shehu ka ya faɗi kowaye wannan mutumin ya ce shi ne kutubun a ƙaɗabi wanda shi ne shehu tijjani shi ne alghausul Jami'a. to kaga na farko kenan sannan kamar yadda ai ka faɗi yana daga cikin asbab na sukar rawi ya zamanto majhul in ma dai ya zamanto majhulul aini ko kuma majhulul hal wannan duk karatu ne wanda wawato ba su sani ba haka kuma da aka ce hadisi gharibi ne dole ba za ka wannan ba sai ka yi tatabbu'i saboda yana daga cikin aksam na khabarul ahad dole sai ka binciki ingancinsa khabarul ahad kaga nan yana daga cikin akwai gariba akwai aziz akwai mashhur khabarul ahad kaga ba wai hadisi ne mutawatiri ba to kaga dole shi yasa wato wannan kullun in suka yi magana yan ɗariƙan nan kana ji wallahi jahilcin su ne yake bayyana ah. da kuma rashin ma inda ilimi ya dosa yanzu nan inda nake cewa ya tsaya in biya masa karatu in kana kallo na live har na je na ɗauko littafin al'adu Rahman baina auliya Rahman wa auliya Shaitan eh. tunda idan yana jin zan biya masa karatu zai ji duk waɗannan hadisan da ya janyo tsaya ya ji abin da malumin mu suke cewa tunda ai littafin mu ka shiga ko gashi nan na daga al-Furqan sharhi ne nawa na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah al-Furqan baina auliya Rahman wa auliya Shaitan gashi cikin matanin abin da Ibn Taymiyyah yake cewa bayan ya kawo wani hadisi wanda gashi aka ce wa qadarawa ko wa wa ruwiya annahu biha gulamun lil mughiratu bin shu'ba wa qad ruwiya haqiqa arrawaitu anna biha cewa a wannan ƙasar ko a wannan guri akwai gulamun akwai wani yaro lil mughira bin shu'ba na mughira dan shu'ba wai wa annan nabi sallama kala lalle annabi ya ce haza wahidun min sabati wai wannan ma guda ɗaya ne da cikin guda bakwai ibn taymiya yake wa hadha al-hadith kadhibun bi ittifaqi ahli ilmi yace wannan hadisin ƙarya ne da ittifaqi na ma'abota ilimi ai yace wannan hadisin ƙarya ne da ittifaqi na ma'abota ilimi sai yake cewa wa qad yace wa in kana qad rawahu abu nu'aym fil hilya yace duk da cewa abu nu'aym ya rawaito shi a cikin hilyatu hilyatul awliya to sai ibnu taymiya yake cewa wa kaza kullu hadisin yirwa anin nabi sallama hakan nan duk wani hadisi da ake rawaitowa daga annabi fi iddatul awliya wal abdal cikin adadin waliyai da abdal Wannu nuqaba Wannu nujaba wal autad wal aqtab mislu arba'a aw sab'a aw isnai ashara aw arba'ina aw sab'ina aw salasumi'a aw salasumi'a haka dai har ƙarshe tsaya ka ji abin da ibnu taymiya yake cewa har ya ce awil qutubil wahid ko a ce akwai kutubi guda ɗaya sai ce falaisa fi zalika shay'un sahihun anin nabi sallama yace falaisa fi zalika ah. shay'un bitankiri fa ibn taymiya yace falaisa fi zalika shay'un cikin wannan wai akwai aqtabu akwai wa'ansu autadu akwai wa'ansu nujaba'u akwai wa'ansu abidalu akwai wa'ansu auliya kaza kaza akwai wani kutubi kaza kaza sai ibn taymiya yace falaisa fi zalika shay'un sahihun anin nabi sallama ya ce babu wani abu cikin duwancin abe waɗanda ake kawowa da ya inganta daga annabi ya ce walam yantiki salafu bi min hadihil alfazi ya ce babu wani daga cikin magabata da ya furta wani lafazi daga waɗannan lafizan da ake faɗi ya ce illa bi lafazil abdal sai dai ma kawai akwai lafazin abdalu yace warwiya fihim hadisun sa'annan an rawaito hadisi a cikinsu annahum arba'una rajulan cewa mutum arba'in ne wa annahum bishami cewa a sham suke yace wa huwa fil musnad min hadisa ali karramallahu wajahu ai yace a cikinsa a cikin musnad akwai hadisin daga sayyidina ali sai yace wa huwa hadisun munqati'un yace shi ma dai hadisi ne munqati' yace laisa bisabitin kai ba ma tabbatacce ba shi ma shi yasa duk wannan abin da ka shiga cikin nan littattafan mu ka yi ibnu taimiyya ya faɗi yace falaisa fi zalika shay'un sahihun na bisa sallama yace babu wani abu da ya inganta anan shi yasa nace ma ka inganta min wannan hadisin shi ya sa na ce ka inganta mu sannan kuma mu ba wannan hadisin fa muka tambaye ka ba ma duk wannan tafiya da kai gurin ayan nan duk shirme mu ka tafi ka bata mana lokaci abin da muka ce ma wahamala hal insanu ka kare shehu amma ya tafi ya te mana shirme sannan a nan fa shehu ma zagin kansa yi dan wahamala hal insanu karashin ayar innahu kana zaluman jahula yace kuma shi ne qutubul aqtab shine ne insanul kamil shi kuma zalum ne jahul ne wai a haka wai yake cewa wai zai wa wannan yi eh, littafin wai raddi aya ɗaya da shehu ya ka wai ka ji shehu yi malamin tafsiri kagoyen nan mutanen <laughs> ai ya zagi shehu ma in ya ce shehu malamin tafsiri ne ashe na da shehun ta yi ƙasa ba wallahi wai je wai malamin tafsiri ne kowa wai ya sa shi a cikin malamin tafsiri o duk duniya babu inda za ka ga tabaqatul huffaz ko kuma tabaqatul mufassirin kaga an sa shi wutijani waye zai sa shi babu kawai saboda rainin hankali Allah ya sa mu dace Allah ya shirye su Allah ya saka mana Ismail diya ma wahal da mu ya sa musu amin di ya sa ni surutu wallahi di ya wahal da ni akwai waɗanda suke kira za mu ga wannan yayi kira Allah di ya sa ni wannan shi yasa kana ji har yanzu baka kare shehu ba haka ne kake cewa za ka yi wani tafi raddi a haka aya ɗaya an kawo man shehu tijjani ya yi mata tafsiri ka kasa kare shi aya ɗaya amma ya yi rantsuwa ya fi goma wallahi wallahi wallahi zan yi kaza gashi yanzu ka kasa yi eh, gashi yanzu ka kasa haya ɗaya aka kama wa hamala hal insanu ya ce wa huwal insanul kamil waye ya faɗi manzan Allah ne ya faɗi ko sahabbai wani malamin tafsiri ne wai shehu malamin tafsiri ne shi ma abu ɗaya fa cikin littafin aka karanto ma cikin littafin akwai abubuwa da yawa to ka kasa kara ɗaya ma da Allah ina kai ina kara sauran Allah ya sa mu dace ga namba waya nan da Allah ban sani ba ko waɗansu za su yi kira ga namba na <coughs> Allah ya shirye ku duk ka zo ka ɓata mutane lokaci ga wani nan na ga yi kira tsamu wannan ɗinsa. e wallahi haka suke kaji ya zo ya gama iyo kuma wai zai gudu allah ya shirye ku to ina ganin zan dan tashi in je in kwanta tunda na da ma ko wani zai zo ya taimaka ma shi babu allah ya sa mu dace to yan wa kamar yadda ne muku bayani dukkanin wanda yake da ƙarin bayani ko kuma yake zai iya siyan wannan fili wanda za mu siya mu ƙara a kusa da wannan fili zai iya tuntuɓa ta a wannan nambar 07068689888 yanzu yadda ne bayani fili guda hudu shine muka siya akwai wani bawan allah wanda ya turo da miliyan hudu da dubu ɗari biyar wanda ikon Allah wannan cinikin fili bai yiwu ba ba a siyar ba haka kuma a gurin da muka je siyan wannan fili muka sake samun wannan waje da muka sami fili guda hudu zan turo muku da bidiyon zan posting a nan to yanzu kafin mu fara aiki muna so ɓangaren filin hannun dama kamar yadda ne bayani akwai filin wata baiwar Allah wanda 'yan uwa sun yi mana bayani inda aka je aka ce mata masallaci za a yi ga kuɗi za ta iya siyarwa to muna da buƙatar mu filin kusa da wajen saboda mu yi makaranta ta hadda alkur'ani a wajen bayan masallacin juma'a sa'an nan daga baya shi ma saboda kasan wannan gurin da babu masallaci na juma'a to kaga in aka yi masallaci za a ringa cika ne eh, cika za a ringa yi to kaga in aka samu masallaci tsokakke to kaga ba zai ishi mutanen unguwar ba shi yasa muke so aikata fara masallaci shi yasa to akwai filaye guda biyu na bayan masallacin su ma mun sa a nemi mai filayen shi ma in allah da za mu siya sai mu zo mu fara gini kuma muka fara gini tun daga foundation za mu ringa haskawa ga inda aka tsaya ga ci gaban da aka samu ga abin da aka yi eh, za mu ringa haskawa muna nuna wa al'umma shi sa yanzu filaye hudu muke so mu siya yan uwa kuma duk fili guda ɗaya miliyan biyu ne ga filaye guda hudu miliyan takwas kenan miliyan takwas kenan Allah ka azurta mu da wanda zai iya siya ko shi shi kaɗai ne ko wani sai mana ɗaya ko kuma wani ya ba da kuɗin da yake ganin zai taimaka na faɗi ga account number zan ƙara maimaitawa saboda waɗanda suka hau kuma ga ta nan a comment an sa shi ne 0032184451 za ka ga an sa rabi'u sani Allah ya bada ikon taimaka assalamu alaikum warahmatullah assalamu alaikum wa alaikum assalam warahmatullah dan wa muke magana Na'am. na'am na muna jinka. ka نعم to dan uwa kana da matsalar network kana da matsalar network to wannan shine abin da nake cewa dan nake cewa subhanakallahumma rabbana